bayanin ka eh, eh yi bayanin ka yawa in ma kharijul mawdu ne eh auna baka dama eh, eh. yawa ɗaya daga cikin abin da nake son yi eh, tokaci a kai shine kamar ka kana da kamar idan ɗaya biyu ne to biyu shikenan ya zama uku ma'ana wani abu ne wadda kawai za a ce to idan kaza kaza ne to kaza ya zama kaza kamar ka yi preempting din abin da mutum yake so ya yi ba tare da mai shi ya ce abu kaza yake so ba yanzu misali mafi sauki shine kamar haka a yanzu dan gidan Allah tsaya idan na zo eh. yanzu na yi topic na karanto abu shi kenan eh. sai ka kyala abin da na karanto kawai sai sai kuma sai aka tafi gefe to yanzu me zaka faɗi yi bayani akai ki yi bayani akai ki yi bayani yawa kamar yadda na faɗa magana na din yana da alaka da tafiyar da kuma sauran waɗannan abubuwan gabaki daya kaga ko sauran waɗannan abubuwan gaba ɗaya da Allah yanzu topic na farko yanzu da na tattauna ka bugo ko baka ai bugo ba kaga ai baka bugo ba a yanzu ka yi magana a kan na wannan ni ba na so a ringa faɗaɗawa ana yawo so rake duk zama ɗaya a samu fa'ida yanzu dai me za ka ce a kan abin da na danna na dafta da wannan hadisan kawai i bayani anan shine topic wannan daidai yake da irin abin da idan yahudawa suke yi mana sai su ce mana cewa ai annabin ku ya auri yarinya mai shekara tara ai me za ka ce akan wannan hadisin in kana so ka yi bayani sai a ce a'a shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba shin ya aura ne ko ya aura ba eh so yake ya wai bata mana topic din a yanzu dai na na dai baka dama duk abin da kaga dama cewa faɗi to bari in faɗa kaga magana na farko shine akwai abubuwa da dama wadda ka tattauna wadda kowanne daga ciki idan ka duba abin da zai nuna maka shine za ka yi kana gani kamar ah, shi malam idris Ya yi abu kaza zo kaza kaza shi yasa mana idan da za a ce ka zo ka rantse da Allah cewa shi ne ya aikata wannan abin ba za ka iya rantuwa ba ka dai assuming ne wani yaro ya zo ya raddi ka ce shi ya tura shi da za ka tsaya a gaban Allah a ce yaushe ya tura shi shin magana suka yi baki da baki ko waya ne kai ka gani cewa ya rikodin cewa shi ya tura shi babu tabbaci akan waɗannan abubuwan gabaki daya na kenan na biyu kuma muna jira mu ga cewa kamar yadda ka sa shi Dr. Idris a gaba yanzu misali ka tisa shi tisa shi a gaba cewa duk abubuwan da ya sai ka raddi muna son ka yi raddi akan abin da Imamu Ahli Sunna ya yi magana akan ishu na zuwa wajen fati wadda wannan malam Kabiru Gombe ya ce cewa wai a yi koyi da yarinya mai sanya wedding gown wadda ya magana akai muna jiran mu ga raddi akai ko shin abin ya koma wani abu kamar kabilanci kabilanci ne kamar wasu shafaffu da mai ne wasu ba za a yi magana kansu wasu ba za a yi ba ko dai menene abin da eh, abubuwan yake kokarin komawa a kai? duk wani mai hankali idan ya bibiyi waɗannan abubuwan zaka cewa at the end of the day ya fahimci cewa akwai wani abu ne manufa ne ba wai kuskuren ake bi ba me shi ake so a kai shi kasa da sanarwa ya gabata yau wajen kwana uku ko biyu cewa akwai bonus na ƙarshe wanda akwai masa'il da yawa wanda na tanada zan tattauna saboda kada a tsaya a waje ɗaya shi yasa nake ganin cewa na rufe maganar ba yau saboda al'umma su fahimci gaskiya saboda in ba da dama shi yasa za ku ga na zauna na ƙara zama saboda so nake al'umma su fahimci gaskiya nake kuma sa number waya saboda in wani yana da abin cewa to ya zo lokacin da nake faɗi ya tsaye ni a gaban al'umma su gane cewa abin nan da nake faɗi ba daidai ba ne ko abin nan da nake faɗi kuskure ne ko abin nan da nake faɗi ba shi ne sunna ba shi yasa nake sa nambar waya kuma ba na ƙasa a gwiwa gurin maimaita fitowata kan abin da na fito a baya saboda kowa ya isti'dadi ya yi tanadi na dalilai da zai bayyana wa al'umma fatan mu da Allah ka ganar da al'umma sannan kamar yanda nake karatu insha Allah haka za a ci gaba da yi ba batun zagi bane zan zo na yi ko cin mutunci ne zan zo na yi ko 'yan bida'a ma ba na yi musu ballantana wa'anda ina da yaƙini ahlus sunna ne sai dai sun karkace nake so su dawo saiti To kaga in ba a zagi da cin mutunci na 'yan bida'a ahlus sunna min babu aula Ƙiyasul aulawi kenan ko kuma ƙiyasul jali min babi aula kada a ci mutuncinsu. su kisa kuma ‘yan uwa na fahimci wani abu. Waɗanda suke cewa ana zagi raddi ne suke so in daina. Raddi ne suke so in dakata saboda saƙon yana isa. Sai ka ji suna wai zaginsa nake, wato saboda in ji kunya ko in ji nauyi in daina fitowa to amma sun manta kuma al'umma fa suna bibiya suna da hankali in an yi zagi sun san an yi zagi kai ba sai ka ce an yi zagi ba wato kamar dai yadda 'yan bida'a suke in an yi raddi wa shewaninsu su ce an yi zagi irin salon da aka ɗauka kenan to mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba tarbiyyar karatu aka koya mana da buɗe littafi in za ka iya buɗewa zo mu buɗe tare wannan kenan bayanin da nake ɗan so in yi sannan kamar yadda ne bayani a zama na farko zan kuma ƙara maimaitawa duk wanda ya bi dakta Idris sallah wannan ranar ba shi da sallah lallai ka sani ana bin sallar ta azhar sai ka yi ta in kuma baka yi ta ba to lallai ka tabbata sai Allah ya tambaye ka a kanta gobe alkiyama saboda sallah akai babu hutubar juma'a sallah akai babu hutubar juma'a wanda na faɗi hutuba ta juma'a shara'i ce ta sallar juma'a idan babu hutuba, to babu sallar juma'a na ce ga ɗalibai yadda za ku gane hakan ƙarara ai sharaɗi na abu yakan gabata ne kafin abu kamar yanzu shurutus sala ai ba a cikin sallar suke ba kuma ba bayan sallar suke ba suna kafin sallar ne to kaga ita ma khutuba saboda sharaɗi ce ta juma'a sai ta zo kafin sallar juma'ar wannan shine ɗabi'a shine urfi na a sharɗu yakan fara gabatuwa ne sannan kuma abin ya zo kaga saɓanin rukuni shi yana cikin mahiyatu shai'i ne a cikin abin yake kuma haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna zan dan bude ƙofa da karanto abin da ke cikin almughni na ibn qudama wanda wannan malami malami ne jajirtaccen malami malami ne wanda duniya ta ahli sunna ta sallama masa tun daga abin da ya shafi fannin usulul fiqhi shi wani littafi wanda galiban waɗanda suka yi karatu a jami'atul islamiyya shi suke karantawa shine rauda raudatun nadir wanda ibn kudama shi yayi kuma shi wannan littafin al-mughni kuma shi yi littafin luma'atul i'tiqad yana da littattafai da yawa da suka shafi fannin fiqhu da suka shafi fannin aƙida, da kuma suka shafi fannin usulin fiqhi to ga abin da yake cewa wanda kamar yanda ba zan kawo maganarsa ba ne shi ma ya kawo aikin Manzon Allah ne wanda a al'ada ta dakta shi ne tsayuwa kan doro kan zahirin matanin hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko da wani malami ya shiga cikin hadisi ya fahimto wata fahimta a wajen dakta a'a ba za a karɓi wannan fahimta ba kawai ga yanda manzon Allah ya ce wani batun an yi saɓani akan hadisin shi dakta babu ruwansa da wannan duk da cewa wanda ya san dakta zai fahimci a'a dakta yana karɓar abin da ya masa daɗi ne gurin irin wannan abin da bai masa daɗi ba sai ya bar shi muna da misalai da yawa wato in kaga ya tsaya cewa shi ba zai karɓi saɓanin malama ba in kaga ya tsaya cewa shi kawai a bashi ga yanda manzon Allah ya ce to cikin abin da ya masa daɗi kenan wanda kuma bai masa daɗi ba sai ya ringa kawo saɓanin malama na ɗan ba da misali kafin mu je gaba ƙadiyar da aka tattauna a kwanaki dangane da khuruj wa shuma gabanni, waɗanda suke azzalumai ai kaga a wannan ƙadiyar ana kawo dakta nusus na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya koma yana kawo su dan fodiyo kaga wannan yayi masa daɗi kenan ana gaya masa ga yanda manzon Allah ya ce cewa koda sun zalunce ka koda sun ci dukiyarka koda sun yi kaza amma datta sai yake kawo su dan fodiyo kaga kenan nan yayi masa daɗi amma da aka zo maganar matsalar hoto ana cewa Sheikh Usaimin ya ce kaza ya ce a'a shi manzon Allah bai yi sabani da kowa ba kaga wato daga nan kana da hankali kana bibiya ka gane wato inda ya masa daɗi ne yake karɓa inda bai masa daɗi ba ko da ga hadisin sai ya ture sai ya kawo zancen wani malami to kaga haka kuma in kana bibiyan dakta zaka gane haka to amma nan wannan karatun zai gudana ne a kan irin salo na dakta da yake bi ta shi ne kuma za mu ƙaƙaba masa hadisin manzan Allah ɗin kuma in dai da gaske ne dakta yakan karɓi komai to mu ga ya karɓi hadisin manzan Allah ɗin wani magana ta wani malami ban mu da buƙatar ta kaga manhajin da yake tafiya a kai kenan to shi yasa wannan ba zan kawo ni a matsayin zancen malami ba zan kawo ni don mu ga cewa haka manzon Allah ya yi wannan littafin gashi almughni ne ka gan shi almughni ne na Ibnu qudama bayan ya kawo in muka duba cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin ya kawo ya ce mas'ala ya ce ƙala fa'iza faragu min al'adhani khatabahum qa'iman sai ya ce wa jumlatu zalika annal khutubata shartun fil juma'ati la tasihhu biduniha kazalika qala ata wan nakhai wa qatada wa thauri har izuwa mu kawo inda yake kawo zancen hadisin manzon Allah bayan ya kawo zance na nan na baya sai ya haka al'adarsa take hatta a cikin rauba, in ya koro zantuka zai zo ya rushe su ya kawo dalilai sai ya ce walana wato dalilanmu kenan mu da za mu kawo dalilan da ke gare mu sai ya ce nan ma walana in ji ibn kudama ya ce walana mu kuma muna da dalilai ga su ƙaunullahi ta'ala faɗin Allah maɗaukaki fasa'au ila zikirillah sai ce wa zikiru huwal khutuba Ya ce da Allah ya ce ku garzaya ku tafi zuwa ga zikiri sai ce zikiri shi shine khutba ga mahallin shahid ku duba sai ce wali annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ce saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma tarakal khutbata lil jum'ati fi halin ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa barin khutuba ba ta juma'a cikin wani yanayi bai taɓa barinta ba sai ya ce kuma wa ƙala. kuma haƙiƙa manzon Allah ya faɗi ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah kaga nan yace manzon Allah bai taɓa barin khutuba ba fi halin cikin wani hali cikin wani hali bai taɓa barin hutuba ba sannan kuma manzon Allah ya ce ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah to kaga nan mun yi shimfiɗa ne don mu san cewa lallai bu za a yi sallah ta karɓu ba sai an yi sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah bai taɓa barin hutuba ba saboda hutuba sharaɗi ce ta sallar juma'a to mu koma cikin hadisai mu gani yaya manzan Allah sallallahu salama yake yin hutubar da bai bari ba ko bai taɓa bari ba kamar yadda ibnu qudama kamar yadda Ibn qudama ya faɗi a cikin almuguni inda muka karanto ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال وقد قال sallu kama ra'aitumuni usalli yace manzo Allah bai taba barin kutuba ba cikin wani yanayi bai taba barin kutuba ba cikin wani yanayi haka manzon Allah yake to za mu koma cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu gani amma kafin mu koma cikin hadisan mu duba mu gani datta ya bar khutuba ko bai bari ba Ɗan yi haƙuri mu ɗan koma ya bar khutuba ko bai bari ba tsaya mu gani Allah ya ƙara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 ku dan yi haƙuri da Allah dan daga ƙarshe akwai wani da kawai ya wato ina ga dan zazzabi ne a dan tashi ina ga dan sallah kawai ya wato subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka malam naziru kai da kai mana sallah ma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

yanda dai dakta ya saba haka ya yi amma a nan zazzaɓinsa duk bai tashi ba sai da ya zo zai yi hutuba sai zazzabin ya tashi to a ƙa'ida ta ilimi a ƙa'ida ta karatu ba shi da lafiya to tun da bai yi hutuba ba kamar yanda ya wakilta wani ya sallah to haka da ya san bai yi hutuba ba sai ya ce wa na zo kai hutuba saboda hutuba ibada ce muta'addiya ba qasira bace ba lazima bace ibada ce muta'addiya dan haka ba a cewa wai larura ce ta zo a ka'ida ta karatu kenan ta shari'a ba a cewa ai larura ce ta zo yanzu ba shi da lafiya da haka yanzu kada ai ba, ai ibada ce mu ta'addiya. wato ba a karan kansa shi take tsayawa ba ta shafi dukkanin masallacin nan ne masallata kamar yanzu dakta yana so ya ce duk gaba ɗaya maka duk masallacin jahilai ne ba za su iya yin kutuba ba shi ya za ya zai zamanto larura a yi sallah babu kutuba babu wanda zai ce haka wanda ya san abin da ake nufi da abbarura ba zai taɓa cewa haka ba lallai wajibi ne ba zaɓi ba ne ba ra'ayi ba ne a ce to wane taso kai hutuba tunda ni na san ban ba saboda in ban yi khutuban nan ba to ba a da sallah duk wanda ya sallah a wannan lokacin da kamar a ce kwata-kwata kai muƙaddara ma duk jahilai ne ma masallacin ba za su iya yin hutuba ba su zo su karanta larabci to a nan dole ko da Hausa ayi ayi sallah ko da Hausa dole ballantana ku na tabbata akwai waɗanda za su iya yi amma sai dakta ya tada sallah bai yi khutuba ba to duk wanda yi wa mutane sallah suka bi shi sallah ba a yi khutuba ba to su tabbatar ba su da sallah su tabbatar sai sun rama sallah a zahar saboda an yi sallah babu khutuba an yi sallah ba a yi kutuba ba da haka duk wanda ya san ya yi sallah satin da ya wuce to ya je ya rama zahar, dan ba a yi kutuba ba wannan shine maganar gaskiya mu koma mu gani wa'ansu za su iya cewa a ai tunda yace inna alhamdulillahi, dan haka khutubatul haja ita ce a maimakon khutuba wani zai iya cewa haka yace ai khutbatul haja ita ce a maimakon khutba to musallama ma khutba ce khutbatul haja din nan da ya mukaddara khutba ce to daman manzon Allah khutba ɗaya yake yi ko biyu wannan mu tambayi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su ba mu labari yaya manzon Allah yake khutba kuma yana zama ko baya zama dakta ya zauna ko bai zauna ba mu koma mu karanto hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama nan gashi cikin sunanin darimi cikin sunanin darimi zan karanta gashi a cikin mujalladi na farko mujalladi na ɗaya cikin babul qu'udi bainal khutubataini babin zama tsakanin khutubobi guda biyu in kai ɗaya sai ka zauna yanda manzon Allah yake nan sallu kama muni usalli to tsaya mu gani datta in mun sallama khutbatul hajja khutba ce to shin yanda manzon Allah yayi yayi ballantana ba wanda zai kalle mu ya ce wannan khutba ce amma mu koma gashi wannan cikin sunanud darimi ne gashi gashi cikin mujalladi na farko mu koma yanzu mu gani yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi khutuba mu gani gashi in ka duba cikin shafi na 349 349 yace babul qu'udi bainal khutubataini babin zama tsakanin khutubobi guda biyu gashi yace haddasana musaddad haddasa na. بشر بن المفضل حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس مقوما متن حديث يتي أن رسول الله sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai manzon Allah kana ya kasance listimirar wal muwazaba ya kasance ya khutubu yana khutuba ɗaya yake yi ne khutuba guda biyu wa huwa qa'imun manzon Allah yana tsaye yake yin guda biyun amma wa kana yafsilu bainahuma ya kasance yana raba tsakanin khutubobin da aka faɗi yana yi guda biyu bijulusin da zama dakta ya zauna bai zauna ba kaga bai ma yi ma khutuba ba muqaddima kawai yayi bai yi khutuba ba muqaddima kawai yayi khutubatul haja yayi to kaga nan ana bin dakta khutuba guda biyu wannan bayanin na Hausa ba khutuba yayi ba da kansa ya faɗi bai yi khutuba ba duk da yake ga kamar dakta yayi tufka da warwara zan danna shi za ku ji abin da ya ce. to kaga inda manzon Allah yayi haka kuma manzon Allah yake yi khutuba guda biyu yake yana raba tsakaninsu da zama dan Allah dakta yayi koyi da manzan Allah anan dan Allah ku faɗi gaskiya irin na manzan Allah ya yi duk mai ƙaunar Allah zai ce ba irin na manzan Allah ba ne. To menene hukuncin wanda ya yi sallah ba irin ta manzan Allah ba ku ba da amsa. Sannan ga wani hadisin shi ma, ya ce akbarana. Muhammad bin Sa'id, Haddasa na Abul Ahwas an simakin an Jabir عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس شيما غاشي yace kanat linnabi sallallahu alaihi wasallama khutbatani manzan Allah ya kasance yana da khutuba guda biyu ko khutubobi guda biyu sun kasance ga Annabu Muhammad sallallahu yana yin su yajlisu huma yana zama a tsakaninsu dakta bai zauna ba kuma ba biye ba kai bai ma yi guda ɗaya ba ga yanda manzan Allah yake tasa ya qara'ul qur'ana Manzan Allah yana karanta alqur'ani kaji dakta ya karanta aya ɗaya wai zakirun nasa yana wa'azantar da mutane kaji dakta yayi wa'azi innal hamdalillahi kawai yayi to ga yanda manzon Allah yayi wannan cikin sunanin darimi kenan mun kawo guda ɗaya kun ji yanda manzon Allah yayi ko ba irin ta datta ba kun ga yanda manzon Allah yayi ba irin yanda datta yayi ba kuma manzan Allah ya ce sallu kama muni usalli mu ƙara komawa cikin sunanu abi dauda tsaya shi ma ku ji yaya manzan Allah ya yi khutuba shin irin ta datta ce ko ba irin ta datta ba ce gashi shi ma cikin sunanu abi dauda gashi shi ma Zamu kawo ku ga yadda manzan Allah ya khutuba gashi, babu khutubati ƙa’ima gashi, shi ma gashi ya ce haddasana annufaili Abdullahi bin Muhammad, haddasana Zuhair an simakin an jabir bin Samura, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhuthubu qa'iman faman haddathaka annahu kana ka jalisan faqad kadhaba faqala فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة دان الله كدوبا كغني دان الله كدوبا كغني غاشي yace lalle annabi sallama ya kasance ya khutubu qa'iman yana khutuba a tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna dakta ya zauna kikam yake a tsaye thumma yaqumu sannan manzon Allah ya ƙara tashi fa ya khutubu qa'iman ya khutuba a tsaye yace faman ka duk wanda ya gaya maka annahu kana ya khutubu jalisan ya kasance yana yin khutuba a zaune faqadi kazab haqiqa yayi ƙarya gashi ya faɗa adadin sallolin da yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dan ya nuna ma haka manzan Allah yake yi wannan a cikin sunan abi dauda kenan mu ƙara kobawa. cikin sahihul bukhari ku ji yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi shi ma gashi cikin sahihul bukhari mu koma mu ji shi ma gashi cikin babul khutbati qa'ima shi ma gashi hadisi ne wanda ya tike har zuwa ga Abdullahi dan Umar ga abin da yake cewa shi ma yace kanan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya khutubu qa'iman yana khutuba a tsaye thumma yaqudu sa'annan ya zauna dakta bai zauna ba thumma yaqumu sa'annan manzan Allah ya ƙara tashi kama taf'aluna al'ana kamar yanda kuke aikatawa a yau yake gaya musu kamar yadda kuke aikatawa a yau haka manzan Allah yake yi shi duk wanda yayi sallah waccan juma'ar ba shi da sallah ya sake maimaita sallah a zahar ba a yi khutuba ba ba a yi khutuba ba aka yi sallah kisa duk wanda yayi to ya maimaita sallah wannan cikin hadisan Annabi Muhammadu kenan kuma ba ma son wani ra'ayin wani malami a'a ba ra'ayin wani malami muke bukata ba yanda datta yake faɗi to haka mu ma muke maimaitawa a yau kaga wannan cikin sahihul bukhari kenan ko mu ƙara kobawa cikin sahihu muslim shi ma ku ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ma mu koma gashi haka ake buɗe littafi malam dalla dalla komai rashin ganewarka ka gane ba haka manzon Allah yayi ba gashi shi ma cikin sahihu muslim shi ma gashi in ka duba shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu gashi shi ma cikin babu zikirin khutbataini qabla salati wa ma fihi ma min al-jalsah kun gani ko babu zikirin zikiril ne babin ambatan khutuba guda nawa guda biyu qabla salati kafin ai sallah kaga dakta yayi sallah bai yi khutuba bi ba kai bai ma yi ɗaya ba sai cewa wa ma fihi ma da abin da ke cikin wannan khutubobin guda biyu da manzan Allah yake yi minal jalsa na daga zama gashi zai kawo hadisi yace haddathana ubaydullah bin umar alqawariri wa abu kamil aljahdari jami'an an khalid qala abu kamil حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah ya kasance ya khutubu yana yin khutuba yawmal juma'ati ranar juma'a qa'iman a tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna thumma yaqumu sa'annan ya tashi qala yace kama taf'aluna al-yawm kamar yanda kuke aikatawa a yau yana khutuba a tsaye in ya gama sannan ya zauna sannan ya ƙara tashi haka manzan Allah yake sannan yace wa haddathana yahya ibn yahya wa hasan ibn rabi'i wa abu bakr ibn abi shayba qala qala yahya yahya yace akhbarana wa qala al-akharani حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان خطبوبي سن كسنچe النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما من زن الله yana zama a tsakaninsu ya yaqra'u alqur'ana yana karanta Alƙur'ani. Wai zakirun nasa yana wa mutane wa'azi duk dakta bai yi ba sannan ya ƙara kawo wani hadisin yace wa haddathana yahya yahya ibn yahya akhbarana abu khaisama an simakin qala anba'ani jabir bin samura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yakhutubu qa'iman yace lalle annabi sallama ya kasance yana khutuba a tsaye thumma yajlisu sannan ya zauna thumma yaqumu sa'annan manzon Allah itashi fa ya khutubu qa'iman sai ya khutuba a tsaye bayan ya zauna ya tashi sannan yace faman nabba'aka annahu kana ya khutubu jalisan faƙari kadhaba irin wannan da muka karanta a waccan ruwaya yace faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alfai salatin kaji adadin sallolin da aka yi tare da manzon Allah haka yake yi to kaga wannan kenan ruwayan muslim kenan to kaga wa'annan hadisan in ka auna su ka sa su a sikeli eh, da abin da datta ya datta bai yi khutuba ba shi yasa duk wanda ya bi shi sallah a waccan juma'ar ya ji tsoron Allah ya yi azahar dan ba shi da juma'a datta bai yi khutuba ba kwata kwata haka ya yi sallah wannan shine magana gaskiya kuma shine abin da hadisan manzon Allah suka tabbatar kai dai iyaka nan ai ya ishe ka hujja in dai kai ahlus sunna ne na kwarai hadisi ɗaya ma kamar yadda malima suke faɗi talibul haqqi yakfihi dalilun wahidun mai neman gaskiya dalili ɗaya ma ya ishe shi an gane amma wa sa'ibul hawa la yakfihi alfu dalil amma wanda yake ma'abocin son zuciya dalili dubu ma ba zai ishe shi ba kaga dalilai ne muka kana hadisan manzon Allah duk ɗaya gwalle ko in ce duk ɗaya kafi gwalle gashi yanda manzon Allah yayi khutuba bi yake yi kafin yayi sallah kuma yana zama a tsakankanin su haka kuma manzon Allah yake kuma kamar yanda Imam Ibn Qudama yake faɗi yace wali annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ma taraka al-khutbata fi halin wa qad qala sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yanda kuka ga nayi sallah da haka sallar juma'a da dattaye ba irin ta manzon Allah ba ce wannan shine magana gaskiya duk kuma wanda ya san ya bi datta sallah to yayi azhar dan ba a yi sallar juma'a ba wannan shine maganar gaskiya akwai wani malami shi ma na ji ɗalibai sun masa tambaya Allah ya sa malam kada datta ya zage ka eh gashi akara muka Allah an masa eh, gaskiya ne dubu juma'a da bai hudu ba babu juma'a eh to gaskiya ne dubu juma'a da bai hudu ba babu juma'a sai dai ayi azhar kun ji ko duk juma'ar da ba da ba ai khutuba ba babu juma'a sai dai ayi azhar kuma wannan shine abin da hadisin manzan Allah ya nuna eh wannan su ne abin da hadisin manzan Allah ya nuna wani malami ya ce a'a manzan Allah ake bi eh manzan Allah ake bi Manzan Allah khutuba bi yake yi kuma ya rabe su da zama dakta dibbe ba in mun sallama ma kaddara duk da yake dakta a baya ya ce wannan bayanin na Hausa da yake yi ba ba bane ya tambayi wancan a tambaye shi ya tambayi wancan wancan ya kawo labari wancan ma ya kawo labari wancan ya kawo nasa a haɗa ya ce ba ba bane kwanakin baya to amma na ga yanzu yana so kuma ya kare wannan abin ne tsaya ku ji yanzu yana so ya kare wannan abin kuma yanzu tsaya kuma ku ji abin da yake cewa ya halatta yi magana su ba halatta su yi magana da shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma ma mu ba tsakanin su haramun ne yana ma bata juma'a amma waɗannan malamai sun kasa gangane haka suka ɗauko wancan hukuncin na cewa idan mamu da mamu sun yi magana fakadin lagauta kayi lagawun kace wadanga ko cewa kai ya shiru sai suka suka ɗauko shi kuma akan suka ɗora shi kan liman da mamu ba su mamaci tsakanin da liman da mamu da kuma mamu a tsakanin su ba ga kuma hadisi hadisin sulaikar ga tafani da ke cin buhari da musulun mazala yana hudu ba ya yanke shi kuma suka yi magana amma duk wannan tunanin su bai kai haka ba da ita sai dai to kaga anan sai yake ishara kamar cewa na hausan nan da ake yin magana wancan ya wannan cewa kamar ma yana da dalilin yi ko yana da dalilin yi nan ya wa waɗansu raddi ne to amma dakta ya manta a baya shi da kansa ya ce wannan ba huɗuba ba ne in kuma mun kaddara ya ce a yanzu huɗuba ne to kenan hutuba uku yake yi kenan hutuba uku yake yi kenan tunda in ka bi to wa'insu nasa bayan na hausan nan za ka ga kuma guda biyu yake yi yanzu huɗuba uku kenan yake yi kaga shi ma wannan bid'a ne khutba uku bid'a ne amma kaga yanzu nan dakta yana so kamar yayi ishara na cewa to shi ma wannan bayanan nan da ake yi a matsayin sa na liman suna mamu wancan ya kawo labari wancan ya kawo ya ƙara hankaɗo wa al'umma labarin da aka shi ma yanzu khutba ne ga dalilin sa ma manzon Allah yana yi har yake kawo hadisi to kenan khutba uku yake yi kenan to a ka'ida sai mu ce zancensa da ya faɗi cewa wannan ba hutuba bane mun yadda haka yake to kaga kenan bai kamata ma yi wannan bayanin ba kamata yi dakta ya ce ai na Hausan nan da kuke magana ya maimaita abin da ya faɗi a baya cewa to ba hutuba bane kaga ya maimaita abin da ya faɗi a baya to yanzu sai ya kasance abin da za a kama dakta da shi shine shin daman a sunnance akwai firi hutuba a salafiyanci akwai firi Ka kaga nan kenan sai a koma mas'alar ta koma kan firi khutuba shin manzon Allah yana yi ko baya yi amma kaga sai ya manta da abin da ya bada amsa a baya sai yanzu yake so ya kare wannan surutun da ake yi cewa ma ai gashi ai hadisin da yace wancan da yace wa dan uwansa ya shiru wancan ana magana ne tsakanin mamu da mamu ba tsakanin liman da mamu ba kenan yanzu wannan surutun a matsayin khutuba yake to kenan in haka ne khutuba uku datta yake to bid'a ne shi ma in kuma aka bar shi a da ya faɗi na baya cewa ba khutuba bane to sai kuma a koma yanzu shin a sunnanci haka manzon Allah yake yi in ya fito ranar juma'a sai an gama bayani an ga wancan yayi tambaya an yi kaza sannan kuma kana kan mimbarin dai sannan kuma ka ce ai lokaci yayi ka fara yin khutba ina manzon Allah ya haka shi ma shi shi yasa wato lokacin da mutum yayi kuskure ko malumin mu kuka yi kuskure ku ringa karɓar gyara kan ku tsaya ma saboda in kuka tsaya ma kamar ƙara wato tozartar da kanku kuke yi a idan masu hankali kawai eh na yi kuskure kuskure ne shikenan a wuce wajen amma daga lokacin da ka yi ƙoƙari sai ka ba wa kanka kariya to sai ka ringa tufka da warwara ga yanzu yana nema ya tabbatar da cewa ai hadisin ma da aka kawo ai ba tsakanin liman da mamu ba ne, tsakanin mamu da mamu ne amma liman yana da yancin ya ringa tambayar mutane kaza a ringa kaza wancan ya kawo labari an yi kaza an yi kaza yanzu yana so ya kare a maimakon cewa a'a ya ce wannan bayanin da nake ya tsaya akan abin da ya faɗi a baya cewa ba khutuba bane to to a yanzu sai a koma sai mas'alar ta koma to shin a sunnance manzon Allah ya taba zuwa kafin ya khutuba ya hau kan mimbari aka gama tambayoyi wancan ya ce sannan ya fara khutuba sai a kawo hadisin duk dai inda aka je babu sha kaga wannan kenan to kaga in mun kaddara cewa eh to wannan na Hausan ma khutuba ne to ina inda aka ce manzan Allah yana zama cewa ya jilisu bainahuma ina zaman da babu ina zaman da dattaye yi babu kaga babu in mun ɗauka a na hausan ma khutuban ne bayan ya ce ba khutuba ba ne to in mun sallama khutuba ne to ina zaman da manzan Allah yake bai zauna ba shi to kaga ba irin ta manzan Allah ba ce sannan kuma muqaddima kawai manzon Allah yake yi haka manzon Allah yake yi gashi mun karanto cewa wa kana yaqra'ul qur'ana wa yudhakkiru nasa manzon Allah cikin khutbarsa yana karanta alqur'ani yana wa mutane wa'azi ina wa'azin da dattaye ina qur'anin da ya karanta babu muqaddima kawai yayi sai ce zazzabinsa ya tashi to a ka'ida ta karatu a ka'ida ta karatu shi yana da uzuri ba shi da lafiya to sai mu duba mu ga hutuba wace ibada ce kamar yadda na faɗi ibada ce mu ta'addiya da haka yanzu dole wani za a samo yi hutuba in kuma aka yi sallah a haka to an yi sallah babu hutuba ba a ce a'a ai larura ce larura ce akan wa akan shi liman da ba shi da lafiya ko hatta ta shafi mamu shin yanzu mu kaddara idan yanzu kai limami sai ka samu matsala kana cikin sallah ci gaba da sallar zakai ko a'a cikin mamu ne wani zai zo ya dora daga inda ka tsaya ko kawai shikenan kawai kana samun rashin lafiya shikenan kawai shikenan an fasa sallar ko kuma ka samu wani ailar to an katsa sallar kenan kamar yadda shi ya katse hutuba din da ya fara yin muƙaddima ya ce a tada sallah shi yasa wato idan aka yi kuskure karɓa ake kawai a wuce wajen shi yasa dai wannan sallar ba sallar juma'a ba ba sallar juma'a aka yi ba saboda ba haka manzon Allah yayi ba babu khutuba a cikin ta in kuma ka ce hannu hausan ma khutuba ne to bai zauna ba kaga an saba manzon Allah kenan shi yasa kawai da an yadda an yi kuskure kawai a ji shi yasa ina ganin anan zan tsaya bisa wa'ancan hadisan da muka karanto zan ba da dama ga waɗanda kila ko suke da dalilin da za gamsar da mu dan al'umma su fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da haka ga number waya nan akwai wani ɗan bayani da na so ne gaskiya duk da yake cewa kamar yadda na faɗi bayanin da dakta yayi idan zan koma baya sai an ta ba da amsa to za ka ga wani wajen akwai tufka da warwara wani wajen haka da na so a dan askawa al'umma amma na fi so in a kan mas'ala ta karatu na fi so in a akan mas'ala ta karatu amma sai dai nan akwai wani ɗan bayani da nake da shi wato dakta yana karfafa ko yana turo wa'ansu su ringa zagi a kwamen, ko yana ƙarfafa su da zagin da suke a comment wanda ni da abin da na so dakta ya yi shi ne ya ce su kira su ti tsaye alkanawi amma sai yake ƙara ƙarfafa musu gwiwa su je su ta kwamen tsaya kuma ku ji yanda yake faɗi tsaya mu ji kaushi ba wani malami da zai zo yin zuwa ta magana ta ƙari da Allah ɗan tsaya ka daina ɗan kira sai mun ɗan wannan kaushi ba wani malami da zai zo yanzu ya ta magana ta ƙarya ko ya karkatar kafin ya gama ma kun fahimce shi kafin ya gama ma kun fahimce shi ni a jin ire-iren ku ne ma a kwamen ma kuke me kuke mayar musu da martani a yanzu kwamen ma aishi su kwamen ma aishi ne eh, ma da na kana daga hali? to gaskiya dai ɗaliban dakta gaskiya dai kan na rasa abin da zan ci wato datta yana jin irin ku ne kuke zuwa kuke comment ko comment ma ya ishe mu ai ni ba na duba ma comment ha ba na duba comment ai ina ai in ka daka ta masu comment sai su karkatar da kai gabarin topic din ai datta wato datta kai comment ma kake dubawa masu comment ma sun ishe mu a wallahi masu comment ba su ishe mu ba masu kira mu tattauna su za su ishe mu wato kaga nan datta ya nuna dan shi yafi kowa sanin ɗalibansa dakta a nan abin da yake nuna ɗalibansa ba su da wujjar da za su iya kira sai dai su tsaya su ringa kwamen to kaga ai ba a samu ci gaba ba kenan ci baya kenan ai a matsayin dakta malami na sunna da su ma a matsayin su ɗalibai na sunna kamata ya ce ku daina wannan kwamen ɗin in suka zo ku ringa kolin kuna tutsiye su kuna kawo wujjoji kuma kwamen ɗin ma in suka zo suna yi zagi fa suke yi zagi suke yi ma dakta a comment ɗin ma zagi suke yi to kaga kamar dakta ya tabbatar da cewa ko yana ji tunda shi ya fi sani shi yake zato cewa ɗalibansa ta yi su ne suke zuwa suke yin comment kenan ɗalibansa ba sa iya zuwa su kira daga bakinsa comment suke zuwa suke yi a to mu waɗanda suke comment gaskiya ba su ishe mu ba eh da cewa kai dakta su daina comment su ringa kira tunda muna sa number waya yanzu ma za mu sa shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa gashi za mu fara ɗauka ya mu sa number waya eh da haka da Allah kar ku bi wa dattawai a ce wai ku ringa comment da Allah kira za ku eh kira za ku da Allah eh kira za ku kira za ku kira za ku eh kira za ku a matsayin ku na ɗalibai idan Allah kada ku ringa kwamin gaskiya assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am dan uwa na'am ya gida ya ibada muna ji muna kallo kai kai kira ma bidiyo ko eh ya kuri a ba matsala kakka da mu yi magana muna jinka da wa muke magana kana magana da Ismail Ibrahim daga Taraba to malam Ismail Ibrahim ka ji mun karanto hadisan manzon Allah yanda ya khutba ko na ji wallahi malam to haka dakta yayi irin ta manzon Allah yanda ka nuna nan haka muka gani haka ma ya tabbata to amma shi na dakta fa yadda ka nuna nan malam haka ya nuna kuma muna jira mu ga yadda zai zo ya kare shi ko kuma almajiransa su kare to Allah isa su zo su kare din dan eh dan muna so ne a fahimta gaskiya dukan ku malaman mu ne mu alƙalai ne muna ganin waye ne fi kafin hujja wani bai kare ba sai mu tsaya kan inda gaskiya take wato yanzu dai kaga dai na hadisan manzon Allah dai ko na gani zalla kamar yadda ka ba yawa to yanzu muna ba usulubin sai usulubin sa dama shi in dai har malamai ne fatawan malamai da fahimtar malamai idan har ba so a yi kada shi sai sai kore to shi yasa kai ma ka zo miki da usulubin su to kaga ya zo da shi ma wannan usulubin ko almajiran su zo da irin wannan usulubin su kare to Allah ya sa mu dace in kuma ka ga ba a kare ba kamata a ce kuskure akai sai a tara a gaba a kiyaye yawa malam tun farko mun ga inda kuka shigo kadiyan malam malam Dr. Idris a akarwa kallahu ni na sauke ka kada ka fita daga cikin topic da Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am dan uwa da wa muke magana? <coughs> Sunana Ahmad Bala daga Gombe. To Malam Ahmad Bala daga Gombe, kaji hadisan manzon Allah da muka karanto da kuma kutubar da datta yayi kaji? Eh duka naji. To me zaka ce kana da hujja akan kutubar da dakta yayi cikin hadisan manzon Allah ko baka da shi? a ni na so yi magana game da fatawan doctor eh, eh, a dan sauka da Allah kaji fa wai yana so yayi magana wato ku gaskiya kuna tona kanku asiri wai ji fa yana so yayi magana ne kan wani abu gashi ana maganar hadisin manzon Allah ka na ahli sunna kai ba shi ya dame ka ba assalamu alaikum wa alaikum wa na'am dan uwa da wa muke magana sunana Adam Usman ina kira da Ogun State Idiroko. To Malam Adam Usman kaji hadisan manzan Allah da muka karanto yanda yake yin khutuba. Wala ana ji amma ni sokaci na akan kuma ah. ga ukun da kafa din nan ne. Yanzu kafin ka je nan kakka damu zan iya baka dama ka je nan. wato na datta da yi sun khutubar eh, tasa ta dace da ta manzan Allah ko ta dace ba. Na mu gaskiya ba na tare da ta. A'a ba ba ka tare da shi ba kana ji? Ta dace da ta manzan Allah ko ba ta dace da ta manzan Allah ba shine abin da muka tambaya. An cin ba cin kafin kai wannan maganar na ina da wani dalilai nan da na da bana tare da shi. Eh yanzu kana ji ban wannan dalilan naka nan yanzu da muka kawo yanzu. nan muka auna nan muka yi compare da abin da manzon Allah yake yi kai ma ka gani dan mun sa kowa yana gani kuma ka ga mun sa shi shi ma ka ga yanda yayi yanzu nan yayi irin na manzon Allah ko ya saba manzon Allah muna jin kaɗan uwa magana akan hudu guda uku assalamu alaikum wa alaikum salam wato akramaka Allah da ka ba mu amsa nan a bisa yadda muka eh, karanto eh, ba wai ba ka tare kana ji za ta iya yiwa ba ka tare da shi ne a ra'ayinka za ta iya yiwa ba ka tare da shi ne a ya saba wa na manzan Allah shi yasa muna so ne mu ji a natija dalilan da ka kawo ba na tare da shi ko kada saboda ka kawo hujjoji sosai amma kuma shi hudu ba shi na cikin jiyan da ya yi wani jiyan da zan ce ba dalilin da ya kawo mai karfi kan wanda zamu zo muna ya zama ta muna tare da shi ka gane to ni a kan da zan yi akan abu guda biyu ne na farko a hudu ba guda hukun da ka faɗa eh ina jin ka yawa kaga hudu ba guda hukun na farko wanda yake da Hausa wanda yake dogon sharhi na Hausa nan hmm. a cikin daliban shi wasu sun fito sun ce furi hudu ba yake yi sannan ya zai da larabci in dai furi hudu ba yake yi larabcin da zama ta fassaran wannan Hausan nan da ya yi dai fara da larabci to ma mu kaddara daman a sunnance cikin hadisai akwai wani abu firi khutuba dama kasan ma da ana ce firi saboda a fassara abin da wasu ba sa ji larabci to za a fassara abin da Hausa ka gane sai a yi shi da larabci saboda a fahimci gudu khutuba yake yawa to tsaya ka ji kana ji tsaya ka ji kana ji to idan haka ne da na larabcin da na Hausan sai ya zama to kutuba biyu ce kada a yi guda uku ka gane ya zama ma iri daya na farko ai yanzu kana ji tsaya ka ji idan ka bibi datta bayan ya gama na hausan nan ai yakan yi larabci in ya fara na larabcin ai yana zama ka gane sannan ya ƙara tashi ya ƙara yin na larabci yawa idan ka bibiye shi haka ai yake yi to kaga idan an ɗauka cewa hannu hausan saboda shi yanzu ai yana ai ana hausan ne ake yin maganganu ko yawwa to sai yazo yake karewa ai manzon Allah sallama shi ma yayi ka fahimta kenan ya ɗauki shi na hausan ma a matsayin huɗuba, tare da cewa ya taɓa cewa ba hutuba bane da kansa shi yasa ai nace ma wato in kai kuskure kawai ka karɓa saboda in ka zo sai kayi yi kuskure ma to kamar kuma kana zubar da kimar ka ne ka gane yawwa da kawai ya kaddara kuskure yayi to sai mu wannan amma ya ki yadda ya cewa kuskure yayi to a wajen kare ne shine ana ce to kenan hutuba uku yake kenan kaga shi ma bid'a ne malam wannan gurba uku tabbas gurba uku ne har ya ja ya kira wannan matsayin gudu ya kuma guda uku kuma da kira matsayin gurba ba to kaga dogon sharhin nan to zai yi mana shi da larabci kaga sai hada shi a waje daya misali misali in ya fara da hausan kenan ya fassara da zai faɗa da larabci ya fassara hmm. sai ya zama shi da larabci sai ya zauna sai ya tashi wani larabci kuma sai ya zauna ya yi guda biyu kenan yawwa to amma kaga yanda ya nuna kamar uku yake kenan bid'a ne shi ma sannan in ma ah, muka kaddara kana ji in ma muka kaddara furi khutuba yake yi to ina manzon Allah ah. yake yin furi khutuba shi ma haka ne wannan ma wani bayani ne mai zaman kai sannan kuma sai an kira sallah ake fara wannan wuri hudban nan to <laughs> kai Allah ne ya sa mu dace <laughs> shi yasa dai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ga wani nan yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa mai albarka da wa muke barka Abubakar Abdurrahman to malam Abubakar Abdurrahman ka ji abin da muka karanto na ji duk abin da aka karanta to da Allah a bisa doron hadisin manzan Allah da kaji mun karanto yanda yake yin khutuba ya dace da yanda da Idris yayi da Allah gaskiya gaskiya da ya babu ma zan ce yawanci irin huduban da yake ya zage zage da magubancin a karamu kallawo a karamu kallawo ni ne na sauke kamaran. <laughs> eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa mai albarka ya wajen Alhamdulillah akramakallahu ya ibada ya wajen wallahi alhamdulillah dan uwa alhamdulillah ya gwagwarmaya kuma to alhamdulillah dan uwa da wa muke magana kana magana ne Yau State. Eh, ba a ji ka ba sosai amma ba matsala je ka na ji yanzu na'am game da abin da ka karanta na bibiya da hujjoji da ka wa shi malam Dr. Idris Dusantashi na'am wannan abu ne wanda in ka ɗauki hutubarsa ko hutubarsa ga baki ɗaya ta saba wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu duk duniya ne ban taba ganin inda ake khutba irin khutba irin wannan ba sannan abu na uku wallahi har abada ba shi da daliban da za su iya kawo ta hujja da take sabanin wannan abin da ka faɗa sai dai zagi da cin mutunci to don haka muna maka jinjina muna muka fatan alkhairi ubangiji Allah maka jagora amin Allah kuma ya tabbatar da gaskiya to kuma ya ce ma <laughs> wai ta yi su ne suke zuwa suke yin comment kuma zage-zage suke yi a comment ɗin. kuma ni da na sa number waya ma <laughs> ko sosai <laughs> eh ni da na sa number waya in kana ta wallahi yanzu a comment na duba ban ma san abin da ake barfewa nake dan lamun aka ya da command ne kuma majority wayanda suke command din jahilai ne maimakon command din da ya kamata su yi su kawo hujjar da take yawwa sai su kira yawwa sai su kira ai kamata ya ma ya ce musu ma ku daina yin comment yanzu ka duba da kira Dr. Jamil da sauran a akaramakallahu akaramakallahu dan ya hakuri ni ne na katse ka Eh, akaram kallahu ai wani yayi bayani ni ban wannan ba <laughs> ni ban ji ba kuma ba na so na ji kakkaji yadda ni shi yasa idan mutum ya kai zai yi magana ta ilimi ya bugo ta nan nan ya ga yanda zan masa <laughs> eh amma in ka koma gefe ka wannan to menene amfanin sa nan ba kenan <laughs> ai nan ba ta da amfani ai amfanin ta in ka yi kai kira ta nan assalamu alaikum amin ya شيخنا الفاضل نعم to wallahi kaga wannan zai dan to kila dakta in kai masa wannan tambayar tunda salon kila yanda yake bi ne cewa sai hadisi to kaga kila wa wani ma abu kai masa ma kenan ka gane <laughs> eh, eh amma dai da Allah a fahimtar ka cikin abin da muka karanto da hadisan manzan Allah sallama da yanda shi yayi ya dace da khutubar dakta ko ya saba to kaga kaga kamata yi dakta a matsayinsa na malamin sunna wanda ke nuna yana kishin sunna to kamata yi ya canja kuma ba ma ya canja ba kaɗai. ya fito ya ce a'a ran nan da ne khutuba ban yi ko ran nan da ne sallar juma'a ban yi khutuba ba ku sake sallar azhar sai mu ƙara ganin kimarsa ya ce ban yi khutuba ba to Allah isa Allah isa to jazakumullahu khairan mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah dan uwa da wa muke magana Ibrahim Tanko ne daga Kamaru to mala Ibrahim Tanko daga Kamaru muna jin ka dan uwa kai ma Allah ya saka ma Allah imana haka ɗan uwa mun bi karatu gaskiya akwai akwai abin da ne da martani gaskiya kamar ya mayar da martani ba daɗi martani kuma a mayar ba daɗi in dai ana neman gaskiya ai ba wani abu Okay, to kai wannan ina ganin akara muka lawo ɗayan soke kamala Ibrahim mai da martani ba daɗi ai wannan harbin iska kake yi kai da kace ba za ka yi magana akan topic din mu ba kuma ka ringa ta kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wani albarka bidiyo fa ka kira kana magana da Shamsu Usman da ke nan Singa Market to malam Shamsu daga nan Singa Market muna jin ka malam Shamsu yawwa kana ji na malam ina jin ka ka ji karatu na ji eh na ji dukkanin dukkan da ka tattauna kuma ka yi kokari gaskiya to amma da Allah kai mai ka fahimta yanzu khutubar datta ta dace da ta manzan Allah ko a'a bai yi ba gaba daya Gaskiya akwai inda ta dace kuma akwai kurakurai. Akwai inda ta dace akwai kurakurai. yawai eh, akwai inda ta dace akwai kurakurai kuma abin da ya sa samu kurakuran sabanin rashin karantarwa da malamai suke fitowa su yi ainihin gaskiyar yadda hudu ba take. amma ni shawara ta gare ka tunda ya ce yau zai yi shirin. a ai kakka bani shawarar komai dan uwa eh kakka bani shawarar komai a haka wani yayi kira na kakka ban shawarar komai kawai dai in kana da number waya dakta ka ce ga na a zaune <laughs> eh nan ka ce ga alkanawi a zaune abin da ya kamata kenan in kana da number dakta kai kira ka ce ka kira shi ka ce alkanawi yana nan yana so a zo a yi wa al'umma bayanin gaskiya wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, ya shekalla ya saka da alkhairi amin malam usman ah, wala ya shek mun saurari karatu kuma gaskiyar lamari ne dai ina ganin kowa wannan masallacin na ranar nan ne sallah Allah ya sani zan sake sallata ne tun a ranar nan wallahi kafin la'asar hmm. saboda ko ba komai ko ba ilimi ko ba fahimta bibiyar malamai abin da ya faru a ranar nan ya saba daga abin da muke gani na ibada wa sallah ta juma'a dai hmm. ya saba daga abin da muka tashi muka gane yi ko da ba a bibiyar malamai ba a yin karatu hmm. mun yadda wannan kuskure ne kuma yaran dakta musamman ɗaliban ilimi makusanta ya kamata su fito ba su rufa mai baya kan gaskiya ba dan adam ba abin da zai iya yi maka sabanin abin da na ka ce wai ba su rufa masa wannan baya akan gaskiya ba ko dai akan sabanin gaskiya kake so masu rufa masa baya akan ba su karɓar laifin shi okay suna kamar masu mantar da shi na ganin cewa ne kamar ba zai yi kuskure ba ko kuma a'a ya fi ma ƙarfin ya kuskure tunda ya fadi cewa mai duk abin da zai shi kawai gaskiya ne to wannan ya saba gaskiya da Allah su yi kokari su gaya mashi gaskiya ya zo wannan abin da ya kuskurantar da kai shi ya kuma umarci yan uwa cewa waɗanda suke sallah a ranar nan a baya shi su daure su rama sallah zahar ba su da sallah har gaskiya ne dan zahirin gaskiya wannan ba daidai bane ba billahi lazim ba za mu yi wannan takadilancin ba kowanne irin mutum ne da zumar wai malami da yake haska mana misali wata fitila ta imani a addinin mu yadda da shi in ya zo da wannan za mu saba mashi a kai ba abin da zai yi mana kuma wannan shine gaskiyar abin da za mu nuna mashi na kaunar shi kuma shi ma ya dawo da kansa martaba da mutunci shine wannan abin ya zo ya yi shi da ake bukata ya yi na kuskure amma ba zai yi masu rufa masa baya a kan rashin gaskiyarsa ba kuma sun gamsu a zukatansu cewa wannan abin da ya kuskure ne kuma tun kan a ranar kafin a yi magana sun san kuskure ne ba su yi magana ba kuma har yanzu su ne za su zo su dinga yin zage-zage wannan in ɗan tafiya-tafiya ta sunna ba zai haifar mana da ɗa ido ba ba za su zo nan su zage mu misali mu tanka masu ba misali domin muna ta kokarin gujewa abin da yake na shubha ne da zamu ba waɗansu dama su ga kamar ko cin mutuncin kanmu muke yi ba ma yin haka muna koyan bayan gaskiya ne kawai ba ruwanmu da cewa muna tare da wane muna a'a ga alakan mu da wane ga wane ne ba ruwanmu kawai gaskiyan nan gaskiyan nan hmm. in ya saba kawai za mu gamsu ya saba hmm. ba wani abu da ya wannan sannan magana karfafa mutane mabiya ba da misali kira ba a zuwa na kashe mutum ko a ya shi akan abin da yake tuhumar a zo da yake sabanin wancan abin ne ana yin zagi hmm. wannan ba fa'ida ba ne ba mukan ziyarci wasu lokuta da juma'a inda dakta yake hudubar misali ai mu ba zagin muke yi ba muna saurari. kawai sai mu je mu ba yan bid'a dama mu zage shi ai ba zai yi ba ko kuma mu muna ganin ya dace da irin mutuncin mu irin zantukan da suke faɗa mai na rashin mutunci ko kuma me na kwatanta shi da wata halitta ta daban mu mu zo mu mashi wannan abin ba za mu mashi ba duk sabanin mu da shi gaskiya ne wannan gaskiya ne dakta ya fito ya janye wannan abin kuma idan wannan abin ba zai karu a ilimi a addini ba za su yi karu wannan abin ba da ilimi su daina wulakantar da shi su daina wulakantar da ɗaliban sunna ko mabiyanta duniya tana gane cewa ga baki ɗaya kawai ana tare ne ido da ana bin mutum bisa kuskure. Ba mu san mu fita daga cikin topic ɗin da ake magana a yanzu yanzu ne amma abubuwa da yawa ga su nan ne a zahiri sun saba da abin da dakta yake yi na kuskure. Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya bada lada. Amin amin. Masha Allah. Allah ya sa kuma dakta ya yi amfani da shawara ka shawara ce mai kyau ya fito ya gaya al'umma su sake sallah gaskiya ne Allah ya sa ya yi to eh, Allah ya sa ya yi ga wannan yana kira alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah dan wada muke magana assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana kana magana da Basiru Usman ne daga Bayelsa State. To Malam Basiru Usman, ka ji karatun da muka yi? Eh na ji karatu kuma karatu alhamdulillah Allah ya sa albarka mm. sosai. Kenan ka gamsu dai dakta bai yi hutubar juma'a ba ranar nan kenan. Eh ai dama wannan kilali abu ne a bayyane. Illa kawai shine ba ba zai karɓi gane yake in ya karɓi gyara kamar ya risna. wanda kuma wannan shine abin da muke gani kamar zai iya halaka da mutum kar ka a waye zai ma gyara in dai ka tabbata cewa abu gyara ne ka gyara sai ka ceci waɗanda suke karkashin ka to amma su yanzu su ma sun yi aiki da irin abin da yan bida suke aiki a kai shine malamin su da abin da faɗa ido ne kawai bi suke to shi kuma tun da za ka yi adalci ceto waɗanda suke karkashin sa ta fuska faɗa musu abin da ya riga sauya fuskure a wani abu gaskiya abu kana kuskure ne mu kuma ma anan da a mu shine mu bi san sunna saboda haka abu kana ne kuskure ne ba gana wasu ba ne ba komai ba in yayi haka su kuma su ji tsoron Allah ba abin mutum ido shi kowa ne ne shi duk mm. wanda ya faɗa gaskiya ko ko ma wa yake to ku bi in ya faɗi ba daidai ba ko matsayin sa gurin ku ku aje masa wannan abun din ba wai kun ci mutuncin sa bane ba aikin hankali kenan na ji wayannan ɗaliban na yi suna a a a a na gaya ma fa ku daina kawun ko kun ji wani abu ya kuri ni ne na katse ka in mutum zai faɗi wani abu ya zo nan ko zagi na ne ma ni ka zo zan baka dama ka zagen anan <laughs> eh eh nan da Allah ku daina kamun ko wani ya wala ba na sauraro ah, to me amfanin sa numba ta in sa numba na tattauna na naƙasha kawai ka je ka tara jahilai kai tawawanci da jahilci da zage-zage in je in saurara to me amfanin sa nambar. <laughs> wallahi ban ji maka da ku ji yadda ni ni kawai karatu na sani shi na iya kuma karatun ma da nake ma wanda komai toshewar kwakwalwarka sai ka gane hadisan manzan Allah fa nake budewa nake sa hannu ina nunawa kawai kuma sai in bari a lalata wannan ɗin karatu a da Allah kawai wanda ya ƙara ban labari ni ban ji komai ba wallahi kawai ni fa karatu na fa ni na sani <laughs> eh assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ta malam barka da aiki barka da himma Allah kuma ya saka maka da alkhairi ma Allah ya sa aljanna makoma sa wanda zai gane Allah ya ganar da su Allah ya saka ni kada girman mu da shekarun mu ya sa ka faɗi wani abu da kan gaskiya ne muna ji muna gani mu danne ya Allah karka ba mu wannan ikon da Allah karka ba mu amin ku da ya Allah muna rokonka, Allah ka tura mana akan gaskiya ka sa mu ga cikin gaskiya to malam wannan al'amari gaskiya yau ba kai abubuwan da kowa ya kamata ya gaskiya ka komai da komai to amma ni da malam mu a kai hakuri da hadisin mu dan kawo magana yan malamai mana ko da biyu ne mu kawo ka magana malamai a'a ai a maganan malaman ma za ku sha ba amma abin da yasa bana so in wannan saboda dan muna gaya musu wannan hanya fa ba hanyar karatu ba ce amma ba sa ji to shine sai muke yin ta a aikace duk da cewa ko ko zancen malaman ne ma fa ba za a sha ba fa yanzu da zan ce ma na yafa ma hadisin da zancen malama wallahi shi ma ba za a sha ba dan ka kawo zancen malamin sai na naka sha ba ku san ko da hanya a imamu malik ina ainan ma ai kana ji ainan kamar kun kai kanku ofishin yan sanda ne <laughs> to iko Allah a ai kamar ofishin yan sanda kuka kai kanku nan ma wala yanzu to to nan malam Allah ya sa tashi lafiya kuma Allah ya kasbu amma dakta ya ce ɗalibansa su ne suke zuwa suke yin comment <laughs> to ya kai kana ahli sunna a sa number waya ka tsaya kana comment ai datta ni so ne ka ce musu ba comment za ku ringa zuwa ku ba ku ringa kiran number waya da ilimin da na karantar da ku ku ringa titsiye alkanawi to sai in ji daɗi sai in ba su dama sai su faɗi na faɗi sai a auna kama ka ce ta yi su ne suke zuwa suke yin comment to idan sun yi comment <coughs> to ni ba na dubawa kuma wallahi datta ko nan kamata ya ma datta ma ko kai musu ma ai nasiha tunda ka san ana comment na tabbata ka san zage-zage ake a comment din ka kamata yi kai musu nasiha ka ce sunna ba zage-zage ake ba eh ka ce sunna karatu ake nan ka gaya musu kwamen ɗin nan da kuke zuwa kuna yi na zagi ku daina bai kamata ba to kaga wannan shine daidai amma ka ce ɗalibanka ne suke zuwa suke kwamen wala ba na dubawa to a yanzu da me zan ji da buɗe littafi da yin karatu ko da ɗaukar hankalin masu kwamen ni ina ruwana da mai kwamen ka je kai ta yi ba ma za abin da kake ba assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Dan uwa da muke magana. Kana magana da Ahmad Rufai. To Malam Ahmad Rufai ka ji karatu yau ko? Hadisan manzon Allah ga datta. Na'am. Na'am. Kana yi salamu alaikum. Na'am ina jin ka Malam Rufa'i. Yawwa to Malam nace hmm. na kira ne maka kaman a in ce godiya bisa wasu abubuwan da kake dai gabatarwa a wannan program din kasancewa muna ganin amfanin su wallahi shi yasa na ce bari in kira in shiga program din in kira saboda ba mu saurari program din ma daga farkon ta ba ba wuce minti 20 ba ina ga ko talatin haka to Allah ya saka da alheri amin kuma wallahi muna ganin tasirin irin wayannan martani ko kuma in ce gyara da ake yi akan wasu kurakurai da ke tafiya a cikin tafiyar mu na ahli sunna to Allah ya saka da alkhairi amin mun gode mun eh, eh akwai masu kira da yawa saboda kai baka ji ba ta yi akwai yaran dakta assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah Allah shiga fita malam akarama kallahu dan uwa da wa muke magana Adamu ne daga Bauchi to malam Adamu daga Bauchi sanne da zuwa ban sani ba na wadan ba kai ke wani ba amana da alaka da wani dan abu da aka dan tsokala ke so fito da shi a fili amma malam Adamu to ya kamata mu ji maukifinka kaga mun karanto hadisan manzon Allah yanda yake yin khutuba mun danna dakta eh, shi dakta ba irin na manzon Allah yayi ba a wannan kan mun wuce da shi ranar karatu mun fahimci wannan karatu kawai dai ina biyan abu duka biyu amma wani abu ne da aka shigo da zai dan sa shi ba a mutane a eh, amma malam Adamu kana ji ka yi haƙuri saboda ai karatun an fara kenan kila ka dan tuntube ni ta ƙasa saboda ka san muna girmama mahallin niza eh sai mu ga shi ma in topic ne sai mu sa masa topic mai zaman kansa akwai abubuwa da yawa fa na tara <laughs> eh kila ma har da wanda ma zaka kawo yanzu yana ciki eh akwai abubuwa da yawa kila akwai wanda ma zaka kawo yana ciki assalamu alaikum Na'am dan uwa mai albarka da wa muke magana To ina gaisuwa mallam alkalwari Na'am da wa muke magana dan uwa Eh kana magana da baba kankani daga birnin Ife To sanda zuwa dan uwa Dan ka Sanda kade sanda yake sanda kokari Na'am Um, abin da ke ciki ne eh, mun ji kunce na ji bayanan da kai na hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to amma abin da kuma ke ciki ne eh, shi kutuba kamar da ka fadi kan lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai hmm. mun gamsu eh, ni na gamsu da wani tafada ina sai kan kala Allah kala rasul hmm. kanta ko amma irin kamar misali ana bayani sai ana gyara zaman ka sai ana ce wai ana zage-zagen nan ina gan a wuri na ba zagi-zagi ba ne saboda gyara kayan ka shi yana tabbatar cewa kamar ana sun ka da alheri ne wato in na fahimce ka kamar wayanda suke cewa ina zagi kake wa nasiha kake gaya musu cewa ba zagi ai nake ba ko duka malamai na duka malamai na sunna to amma ni yanzu kana ji amma ni yanzu kana ji saboda ni na fi son ni gaskiya na fi son kaina akan kowa hmm. yawa saboda ni zan so na fara rabauta da Allah ni ina zagi ah, in dai muka ce no ba zagi kamar da ka cike ke cewa gyara kayan ka kamar da ake kake ba da bayani hmm. gyara kayan ka ni na gamsu da wannan hmm. duka kowane zance inda mutum ya yi kuskure cikin addini gyara gyaran na shi wani su suna roƙon shi kamar zagi ne a wuri na ni na gan shi ba zagi ba ne hmm. ni wuri na ba zagi ba ne domin irin wannan tabiya kamar misali kan wuri kuma fahimta nan ta wuri addini hmm. cewa an ce wai ga magana Allah ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga magana malamai hmm. sannan inda akwai magana na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ni na fi gamsuwa da wannan fiya ga wannan eh, eh, zaddutuka malamai ne suka kawo wato wannan ya sun saboda yana kawo muna yana yaya ma sunan ka dan uwa eh baba kankani wato baba kankani kana ji wato irin yadda kake faɗi haka ne amma kana ji an so a sama wata shubaha ne eh, ka fahimta a tsaya ah, ka ji in gaya ma eh akwai na fahimci inda ai ka dosa zan dan gyara ma ne zaka fahimce ni to ga su karan kansu malamai idan ga hmm. hadisin manzon Allah akan wani abu sallallahu alaihi wasallam to ba sa cewa komai matukar sun san akwai wannan hadisin ka bance ni suna ma faɗi cewa lajitihada ma'a wujudin nassi tare da samun nassi aya ko hadisi ba a wani batun ijtihadi ba wani bai sai yazo da wani ai ra'ayinsa ba haka ma haka maluma suke kai kana ji amma sai ga wani hadisi to akan iya a samu saɓani gurin fahimtar wannan hadisin ka fahimta to irin wannan datta yake korewa sai ce a shi kawai ga yanda manzon Allah ya ce kawai shi kenan a tsaya anan ka wannan kuma kuskure ne ba karatu bane wannan kuma datta ba a ko ina yake irin wannan abun ba inda ta masa daɗi yake yi tunda ai na faɗi yanzu kan fitowa ga shugabanni azzalimai ai kaga ga hadisan manzon Allah amma a wannan lokaci sai ya koma yana kawo su dan fodiyo ai ka bibiya ko eh, na ina gamsuwa yawa kaga kaga sai ya koma yana kasu dan fodiyo kuma ga hadisan manzon Allah shi yasa wato kana ji abin ne muna da bukatun mu koma mu yi karatu mu fahimci abin biddiƙa shi ne zai wannan ni karatu sosai na addini amma daman idan ga hadisi wani malami ne ma zai ai faɗi a saurare shi da kullu qaulin inda qauli muhammadin manzon Allah yana magana wa isa yayi magana Abdullahi dan Abbas yana tattaunawa da wa'insu daga cikin sahabbai sai yake ce musu Allah ya ce annabi ya ce sai suke cewa Abubakar ya ce Umar ya ce yace wallahi Allah ya ya ya kusa yayi muku ruwan duwatsu ina Allah ya ce annabi ya ce kuna cewa abubakar ya ce umar ya ce wato ka duba girman sayyidina abubakar in ana faɗin in ana batun manzan Allah ba a batun zancensa ka duba sayyidina umar ka duba kimarsa da matsayinsa in ana batun manzon Allah ba a batun zancensa to wa'ancan ba fa kenan shi yasa dai abin akwai sarki wannan akwai sarƙaƙiya amma dai nan kai yanzu a bisa yanda ka fahimci abin da ya datta bai yi ba irin ta manzan Allah ba kenan haka ka fahimci haka ko a'a har yanzu baka gane haka ba eh gaskiya fi sabi gaskiya na Allah a ranar da na ci hutuba sai wanda ta ce wai zazzabi shi ya tashi gaskiya raina ya bani cewa kama an yi kuskure nan ga saboda Eh, mu ba mu ba malamai ba ne kuma mu ci ba ɗalibai ba ne mu muna aiki ne nan muna saurara malamai mu na sunna malamai da suka yi kalan Allah karo su amma daga baya ina kai mana game game aboki na cewa kamar o oh, na nan ga na ga wani ce ne wani saki yana yasa bari mu saurara malamai ne za su ce wuri ka fahimta ko a zake ce dai ta wurin ba. ni na gamsu da wuri cewa kamar a ah, domin shi doktor kan shi malam na farko ba ba wani fahimce da dai ranar juma'a da ta wuce dai ba a yi ba ba kenan kenan dakta ya fito ya ce kowa ya ya sake sallah azhar kenan ko wannan gaskiya na Allah ne a cikin raina yanda ni na fahimta addini aka karanta muke muke salara duka malamai da zantutukan ni na tabbatar haka nan kuma na tabbatar da eh, zance ka na yau kan batun hadisai da kake gwadawa kake karantawan ga ni na tabbatar da shaka amma to amma da haka ji kana ji daidai nan kana ji ai saboda muna so ne malaman mu mu ringa dora su akan hanya da ta dace yanzu kana ganin me me kai a fahimtar ka dakta ya kamata yi na fahimta eh no a fahimta na shi dokta ya san yanda zai yi shi saboda eh bayan cewa ya fito ya zo ya janye ko bayan ce mai ya fito ya zo ya mace duka ga shi ne kamata ya shi yanzu dan Allah a tsaya tsaya tsaya kana nufin yanzu duk jama'a su rasa sallan nan kenan dakta bai an ci bai fadi ma kaman ba ai yau kaman misalin ne muke magana ai na ce ma na gamsu da zace da hadisai da aka karanta wurce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata yadda ya kamata eh to amma kana ji ai yanzu kana ji yanda in mutum kai ma ka san in mutum bai yi irin na manzon Allah ba Allah ai bai karba ba kai ma ai ka san da haka ko na tabbatar haka na to yanzu to a yanzu kana ganin yanzu dakta kai ya fito ya ce wa al'umma su sallah a zahar da suka bi shi kawai yayi shiru ko ya me shi ne no in dai ta family ne ta wuri na sa na yanda ya kamata yayi kenan amma daga ba shi akwai yanda kuma da shi ni ta wuri na yanda ya kamata yayi shi kenan ka fahimta ko eh ya fito ya bari al'umma wanda suka bi shi su gane kamar a'a ga sallar ne nayi saboda zazzabi na na kuskure nan ga ko kuwa a'a ga yadda ya kamace a yi shi ke ga. A'a, ka ya fahimci wani abu kana ji? Ka fahimci ai wani abu ko da datta ba shi da lafiya fa ba wai daidai ba ne dole a ɗauko wani ya sallar juma'a a musulunci kenan. Shi ba shi da lafiya kana ji Allah bai kallafa masa dole sai ya yi hutuban nan ba. Ka fahimta saboda shi yana da larurar amma dole ne a musulunci a ƙa'ida na shari'a wani ne zai zo ya yi kutuba sannan a yi sallah. ka fahimce ni Na'am, eh, na fahimta yawa eh, shi yasa nan eh, eh akwai masu wannan sosai dan afuwan dan nayi bako ka san a cikin baki na abokai na akwai matsorata ni kuma bana tsoro <laughs> eh akwai waɗanda suke tsoron zagi eh ni in ma ni ka zage ni Allah ya ma albarka assalamu alaikum nayi bako amma ba lalle ya yadda ya fito anan ba Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Fata alkhairi gare ka Sheikh. Na'am, malam kama malam Yusha'u. Na'am, muna jin kama da Yusha'u. Ka ji abubuwan da muka karanto ko na hadisan manzon Allah sallallahu wa sallam. wa sallam. Wallahi sosai Sheikh na ji hadisan manzon Allah game da kaifiyan hutubun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hmm. to ni sheik abin da ya bani mamaki ne hmm. ya za a ce kamar malami kuma na sunna wai ya kai gaskiya ni ba wai dokta ne bani mamaki a ni almajiran taliban ne ke bani mamaki kamar yanzu taklidancin ya wuce ma tunani akara makallawa na wato malam wallahi ni na fi so kana ji mu ringa rakkazawa kan karatu in wani ya je yayi wani abu kai dai kana da hankali ka san ba karatu bane ba ilimi bane ba sunna bane maimaita abin ma ni na ganin bata mana lokaci ne murakkaza kan buɗe littattafai eh, eh. kuskure ya riga ya faru maimakon a duba sai a gyara malami ya karbi kuskuren shi oke na karbi kuskure na insha Allah yanzu da aka ji akarama akara akarama lawo. kai yanzu ai bai kamata ka ga laifin ɗalibai ba malami ya kamata ka ga laifi saboda shi din yayi kuskure ya ki ya yadda ya fito ya ce yayi kuskure kaga yana koyar da ɗaliban shi baya kuskuren kenan shi yasa kaga su ɗalibai mabiya ne na'am na'am haka ne eh ka gashi inda da lokaci nin karto gashi eh umdatul fiqh wato na fi mazhabul ambali wangan ga zana shi a ah, ibnu kudama al-maqdisi littafin shi ne zaka ga ya bude ya yace babu salatin juma'a to ali inda ya kawo yace daga cikin sharatin da ke tabbatar da ya ake kiran shi ne inganta shi sallan juma'a yake kawo a bayan yi bayani mutanen garin a samu kamar mutane arba'in a akram kallahi wato ce an ta takaddama ha ne fi kulli hutubatin <laughs> amadallah ta'ala wa salatu ala rasulihi wa kira'atu aya wa mau'iza sai ya ce wa yustahabu an yaktuba ala mimbar ala mimbar sai ya ce fa idza sa'ada aqbala ala an-nas fa sallama alaihim thumma yajlis ila faraqi ila faraqi al-azan sai ya ce thumma yaqumu imam fa yaktubu bihim kaji ya ce thumma yajlis wato kaga yaktubu na'am wato wayannan abubuwan da ka dan karanto duk mun karanto su cikin hadisin manzon Allah ka san mu yanzu nan mu yawa duk mun karanto yadda manzan Allah ya yi kuma mun karanto almuhuni saniya sun mai tukan bisola to menene an ce kuskure ya faru kawai a yarda malamin na kuskure yanzu ana yi kamar dai kan da muke nan muna fama raddi ga yan bid'a shek kamar wato yanzu ahlus sunna kuma ne suka koma suka zama yan bid'a ai ka san wani abu wato shi yasa kana ji na'am shek dukkanin wani zance da mutum zai zo ya yi ka bari aikinsa zai nuna ma ai kaga ba wanda ya kai su kungiyanci kungiyanci amma ko yanzu muka tsaya da karatuttukan nan kana ji duniya sun gane ko yanzu ya kai daga Idris eh, ba. Ko yanzu kana ji ko yanzu aka tsaya a karatuttukan nan aka dina ko yanzu to an yi walƙiya. Gaskiya ne. Eh kuma kaga ballantana ba ma dena za a yi ba ina jin ga su suna ta kira. Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dace amin abin da yasa ku ban ku ba ku lokaci ba ina so wa alaikum salam ina so waɗanda suka saba za su iya tattaunawa na ba su lokaci amma ku ƴan goyen baya ne assalamu alaikum na'am dan uwa da wa muke magana Muhammad Sani Rabi Alkanawi an lafiya ya program to wala alhamdulillah dan uwa to Allah ya jagora ana sa a cikin kyawun mizan ayyuka ni abubuwan da nake so ne magana a kai shine kamar na Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tilkal ayyamu da dawudu ha bainan nas hmm. cewa yawmun laka wa yawmun alayka rayuwa ba a so ya zama cewa dan adam ya zama cewa baya wa wasu uziri. to akwai abin da ba shi ke cewa wai an cin biri an ci dila game da abin da ya shafi na hukuba da malam ji wanda ni ma na bibiye shi live ina sauraron ah, a ba na jiya bane ba na ba akan radon khutba jiya bane ni na jiya ma to magana a'a ba kana magana bane ba akan cewa a a a hukunci akan magana da malai akan maganar wannan hadisai da ya kawo na magana akan khutba cewa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yana khutba a ah, to ina ganin dan uwa baka dan saurari karatun ba afwan baka dan saurara ba eh zan dan sauke ka saboda kamar zamu koma baya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muna muka fatan alheri mun ji karatu alhamdulillah muna fata Allah ya sa muka albarka amin amin amin amin kun fahimta kenan Eh, ana cikin fahimta ne amma ni ina da tambaya a'a ai kana ji ai gwara mu ji fahimtar ka ka fahimta cewa Dr. Idris kamata ya fito ce duk wanda ya sallah tare da ni ya sake dan ban yi hutuba ba ko a'a kana ganin akwai waɗansu hadisai da zaka iya kara abin da ya Eh, to, na yanzu ta bangaren maka zance maluma na ashafi'iyya da maluma <laughs> ana batun hadisan manzon Allah kana batun zancen malama dan uwa a manzon Allah yana magana ka ce wai ka ka zancen malama manzo Allah yana magana cikin manzo Allah maganar sa na malumar za su fahimci abin da manzo Allah ke nufi a to je ka ka gaya wa dakta wannan ba ni ya kamata ka gaya ba gaskiya ya a je ka ka gaya dakta wannan ai kamar dakta kake wa ai wa'azi nan yanzu ai wa'azi ne kake wa'azi bana assalamu alaikum Na'am dan wa muke magana Da Abdul Aziz kuke magana malam Na'am ya gida Malam Abdulaziz muna jin ka. To Malam Alkanoyi ni abinda ni hango guda ne eh, ta wannan matsala hmm. eh, ta dokta. Hmm. Dokta babban malami ne, babban malaminmu ne, hmm. kuma kamar yadda ka sani dai yadda ka ga mai yawa na kira suna girmama shi. To, yanzu sai akwai wata 'yan matsala guda da ta samu wadda da mabiya da shi malamin shine matsala abinda da aka kira girman kai eh? to wannan shine ya samu domin ne shi wannan wannan ita jaraba ce eh jaraba ce tana samun malamai waɗanda wani lokaci kamar yawan mabiya yana ɗaukar hankulansu sai suna barin abubuwan da ya kamata na wanda ya zama karatu ya tabbatar kamar karatu a halin suna abinda duk sun ka koyar da mu kamar mabiya to shi ne wannan matsala ta samu e to malam lalle dakta ya hito ya yi magana mun saurara ya yi kewaye ya yi kewaye amma gaskiyar magana a gaskiyar magana dakta bai hito har yau dai ya janye magana wannan tashi na balle kuma karatun eh, sallan da ya bayar na sallar juma'an da ya yi <laughs> gaskiya ya kamata shi to shi wato kai ka saurari dakta ya yi kewaye ya yi kewaye <laughs> kai eh, a duk kuna kallon sa <laughs> eh. to Allah ya kyauta Allah maɗaukacin sarki ya raba shi da kewaye abin ni nike kira sha biyu ah, dan eh dan dan ya dan uwa wato akwai ina ganin na ƙarshe da ya kamata in ɗauka Allah akwai waɗanda ban sani ba haka amma tsaya mu gani akwai wanda yayi ta kira yayi ta kira yayi ta kira tsaya mu gan shi in ba shi dama yayi magana akwai wanda yayi ta kira yayi ta kira to karatu dai ya fito alhamdulillah jama'a sun fahimta haka muke so Eh, kuma yanzu na ƙara tabbatarwa akwai waɗanda suna bin dakta amma sunna suke bi eh, musamman waɗanda suka fito suka ce su ga manzon Allah babu ruwansu da abin da dakta yayi manzon Allah suka ɗauka eh, kuma wannan shine haƙiƙanin ahlus sunna wannan shine haƙiƙanin ahlus sunna akwai ɗan uwana kana ta kira Eh, wato eh, nan wani zubin ba na ɗan ba ku dama ne saboda eh, akwai wani ɗan uwa yana ta kira wallahi yanzu nan kira ya kai wajen arba'in da aka kira ne yake ta shigowa yanzu kai haƙuri dole in ba su dama su yi magana tunda na zo na janyo hadisan manzo Allah na danna datta zan hasko ka wallahi a ganka <laughs> gaskiya ya kamata in muku wa'azi wallahi wallahi ai a zage ka a cikin da'awa ma wallahi a ne eh, Allah nan ku daina wannan abinda ni gaskiya abu ɗaya ne ni na ji eh, ban ɗan ji daɗi ba na so a ce datta be ya yi wa ɗaliban nan nasa nasiya ya ce su ne suke zuwa suke comment Eh, ya ce su ne suke zuwa suke min comment a nan ka kamata ya dakta ya ce ku ringa kira kuna tutse shi da ilimin da na baku eh eh wala kamata ya dakta ya ce ku ringa kira kuna tutse alkanawi eh abin da dakta ya kamata ya kenan amma ya ce su ne suke zuwa suke min comment eh in ma kuna comment wala ba na gani kira kawai ne nake gani to wani dan uwa ga kanan saura mutum uku mutum uku zan ba wa dama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na ala alkanawi sanura yake yawa dan waya gida ya ibada kamar akara muka Allahu fa alhamdulillah a ba shi bane Na muna jin kamala eh sunana injiniya Muhammad daga garin Maiduguri to malam injiniya Muhammad muna jin yawa ina da wannan ne tsokaci ne guda ɗaya hmm. wadda nake ganin kuma yana da mahimmanci sosai musamman ma a irin wannan yanayi da muke ciki wato idan na fahimce ka wato eh. wa ba akan karatu bane tsokacin kenan ba akan karatun da muka akan akan karatu ne ka ji karatun da muka yi yanzu na ji karatun da aka yi kaji yadda muka karanto yadda manzon Allah ya yi khutba na ji yadda muka yadda aka karanto gabaki daya kaji yadda muka danna datta yadda ya tasa na ji ta datta saurara ba ji so dai ba ina ji sosai a ai akwai rana da muka ayyana waccan juma'ar da ta wuce ta datta irin ta manzon Allah ce eh ina so kafin ki ilzami in dai in son samuwa ne ba yana da kyau idan mutum ya kira ka ba shi dama kada ya zama sai irin abin da kake so shi ne wanda za a yi a at least mutum ya zama yana da hurriya wanda shi ma zai iya faɗin abin da ra'ayin shi ne amma idan lokacin da kai ka ɗora mutum akan abin da kake so kaga wannan kana yana faɗan ra'ayinka ne ba ra'ayin sa ba assalamu alaikum yanzu dan girman Allah na ce na ce yanzu dan girman Allah ka faɗi ra'ayina tambayar ka fa ka ji irin yadda na karanto na manzon Allah ka ce eh kaji yanda na sa na dakta ka eh na to na dakta ya dace da na manzon Allah ka wani yanzu ni fata eh ya dace bai dace ba ka bayanin ka ni yanzu na ce ai ka ce ai wani abu a nan kaga ai bai kamata ba jama'a suna da hankali ni yanzu na ce ai ka faɗi wani ai ra'ayi nawa ko ka goyi bayana ka gani ban ce ma ba cewa ne ma na karanto na manzon Allah kace kaji wato so kuke yi ku bar abin kuma ku tafi kaga irin wannan bai kamata ba ahli sunna ne ba su kai hakuri a yanzu dai yi bayanin ka eh yi bayanin ka yawa in ma kharijul mawdu ne eh auna baka dama yi eh. yawa ɗaya daga cikin abin da nake son yi eh, tsokaci a kai shine kamar ka kana da kamar eh, idan ɗaya biyu ne to biyu shikenan ya zama uku ma'ana wani abu ne wadda kawai za a ce to idan kaza kaza ne to kaza ya zama kaza kamar ka yi preempting din abin da mutum yake so ya yi ba tare da mai shi ya ce abu kaza yake so ya ba yanzu misali mafi sauki shine kamar haka a yanzu dan girman Allah haka idan na zo eh. yanzu na yi topic na karanto abu shi kenan eh. sai ka kyala abin da na karanto kawai sai sai kuma sai aka tafi gefe to yanzu ne zaka faɗi i bayani akai ki i bayani akai ki i bayani yawwa kamar yadda na faɗa magana na ɗin yana da alaka da tafiyar da kuma sauran waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. Kaga ko sauran waɗannan abubuwan gaba ɗaya da Allah yanzu topic na farko yanzu da na tattauna ka bugo ko baka ai bugo ba kaga ai baka bugo ba. A yanzu ka yi magana a kan na wannan ni ba na so a ringa faɗaɗawa ana yawo so rake duk zama ɗaya a samu fa'ida yanzu dai me za ka ce a kan abin da na danna na dafta da wannan hadisan. kawai i bayani anan shine topic wannan daidai yake da irin abin da idan yahudawa suke yi mana sai su ce mana cewa ai annabin ku ya auri yarinya mai shekara tara ai me za ka ce akan wannan hadisin in kana so ka yi bayani sai a ce a'a shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ya aura ne ko bai aura ba eh su yake yawai bata mana topic din a yanzu dai na na dai baka dama duk abin da kaga dama cewa faɗi to bari in faɗa kaga mm. magana na farko shine akwai abubuwa da dama wadda ka tattauna wadda kowanne daga ciki idan ka duba abinda zai nuna maka shine za ka yi kana gani kamar uh, shi malam idris ya yi abu kaza zo kaza kaza shi yasa mana idan da za a ce ka zo ka rantse da Allah cewa shi ne ya aikata wannan abin ba za ka iya rantsuwa ba ka dai assuming ne wani yaro ya zo ya raddi ka ce shi ya tura shi da za ka tsaya a gaban Allah a ce yaushe ya tura shi shin magana suka yi baki da baki ko waya ne kai ka gani cewa ya recording cewa shi ya tura shi babu tabbaci akan waɗannan abubuwan gabaki daya na ɗaya kenan na biyu kuma muna jira mu ga cewa kamar yadda ka sa shi Dr. Idris a gaba yanzu misali ka tisa shi tisa shi a gaba cewa duk abubuwan da ya sai ka raddi muna son ka yi raddi akan abin da Imamu Ahli Sunna ya yi magana akan ishu na zuwa wajen fati wadda wannan malam Kabiru Gombe ya ce cewa wai a yi koyi da yarinya mai sanya wedding gown wadda ya magana akai muna jiran mu ga raddi akai ko shin abin ya koma wani abu kamar kabilanci kabilanci ne kamar wasu shafafu da mai ne wasu ba za a yi magana kansu wasu ba za a yi ba ko dai menene abin da abin da eh, abubuwan yake kokarin komawa akai duk wani mai hankali idan ya bibiyi waɗannan abubuwan zaka cewa the end of the day ya fahimci cewa akwai wani abu ne manufa ne ba wai kuskuren ake bi ba me shi ake so a kai shi kasa ba wai kuskuren ne ake kokarin gyarawa ba yanzu ka gama so in dai wannan wallahi ah, yanzu ka gama wannan shine addini ka ga da Allah tana ji shine addini to ba wannan eh duk ba wannan ne na tambaye ka ba ka ji hadisan da na karanto na manzon Allah na ji hadisan daga karanta ka kuma ya dace da kutubar Dr. Idris ko bai dace ba shine a za ka yi bayani a kai duk wannan mu zan ba ka amsa ba shin zuwa gun dina a sanya Allah ya kyauta Allah ya kyauta a wato kaga irin wannan kuna tozartar da ahli sunna wallahi wallahi wato ga hadisan manzon Allah kayi wance kali da su kiri-kiri ai ko kana da wani abu ma da zama kama faɗi a baya ai kamata yi ka fara ɗaukan manzon Allah anan ka ajiye Dr. Idris amma yanzu ga manzon Allah ga datta yanzu a matsayinka na ahli sunna wato ka ka tantance wanne za ka zaɓa ka tafi kana rara gefe ga manzan Allah an karanto ma ga Dr. Idris wato Dr. har ya kai ma yanzu ba a iya tantance tsakaninsa da tsakanin manzan Allah ka tafi rara gefe wannan kuna tozartar da da'awar suna, wala duk ba ku fahimci sunna ba shi yasa irin wannan abubuwan ma da kuke gani nake wani aiki kuke bamu ma muna ganin cewa tabbas akwai barna a cikin tafiyar ga manzan Allah an ce ma ga yanda ya ce ga kuma yanda ya yi ga datta an sa ma wato kai yanzu an ma kwamfe ɗin manzan Allah da datta ka ki ka tantance ka zaba ka tafi kana rara gefe wai kuma ahli sunna gaskiya an cutar da tafiyar sunna wallahi wallahi an cutar da tafiyar sunna Allah ya kyauta duk wannan shirman da kai ba za mu sauka daga kan topic ba dai muna nan assalamu alaikum Mara anwar amma mala anwar da Allah kana ni eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam amma dan Allah ka ka bashi amsa akan abu daya na shi da malam bare sauka gaskiya na zo ba shi amsa a a dan girman Allah a dayin sauke ka ai in ka bashi amsa kenan ai ya ci riba kenan a ai ya ci riba kenan ai ka kyale shi yanda ya tozarta kansa mala anwar ga dakta an ce ga yanda yayi ga manzan Allah yanda ya yi amma ya kasa ya zaɓi manzan Allah ya bar dakta ya tafi yana rara gefe iyaka nan zi na yi baƙo zo wa alaikum salam na'am ya gida Ina mun gode Allah karo kallah ya kokari kuma wallahi alhamdulillah wannan ka kyauta da ka ba ma shi wannan injiniyan dama ya faɗa abin da ke zuciyarsa wato malam wannan ya fito da wani abu face bai fito da ko bayan face irin wato girman matsalan da ke gaban da awon suna kasan wallahi su matallahi wato malam ka duba fa wai ahalin suna ne yau ya da ya zamanto wato yadda idan su ke rufewa wallahi sai ya zama yan ɗarika sun fi su damu dawa wallahi in ah, ɗarika saboda muna biya malam muna ah. gari yadda in ɗarika suke kira wallahi ba sa yi Allah an in ɗarika kawai duba fa ana cewa ga yanda manzon Allah yayi ga yanda datta yi amma yanzu ba zai iya zaɓen manzon Allah ya dage yana neman ya nasabta ka zuwa ga yahudanci cewa abin da kake yi din nan yana kama da abin da yahudawa suke yi to Allah ya shirye su to mun ji an ba shi dama yi magana kai ka dauka zai dauko magana ne wanda za ku wato tattauna maganar da ake tattaunawa sai ya je yana daukan shubuhat wannan wannan shubuhatin ai ajiye musu ne dan a ci gaba da gudanar da tunaninsu su gagara farka su gane me hadarin tafiyan da suke kai yanzu malam misali shin idan yanzu aka ce idan na yi nasiha mu wani sai na wani ya ce mu 'E, eh, ba yanzu ba maganar cewa abinda ake magana kai din kuskure ne ko ba yana zuwa ga wani nan yana tsaya na ɗauko mala anwar afwan akar mukallawu yanzu tashi afwan eh akar mukallawu tsayin ɗauko mala anwar assalamu alaikum ina ganin yanzu zan tashi afwan shek dan yi hakuri yanzu zan tashi mala anwar ka dauka mana mala anwar ina kiranka ka dauka wallahi yanzu zan tashi ka bari akwai malam anwar ya yi kira ina jin shi zan bawa in na bashi shirin ka fahimta in ya ɗauka zan bashi shirin ne sai ni in fita Mala Anwar da Allah ka ɗan ɗauka na yi baƙo zan je in saurare shi sai ka ɗan riƙe mu kafin na da Allah ka ɗauka. baya kusa yaya ba za a ba ɗaliban datta dama ba ne yaya wai kake haka Allah wa nan mutanen kaga sun mala anwar su suke yi mutum ya zo su zuba masa mutanen a tsaya wallahi in ya daga ni kana ji sai in sauka sai in saurare ka sai in bashi mintuna ina Assalamu alaikum yawa ya mala Anwar eh dan rike min zan dawo dan rike min eh ana jinka saboda eh na yi assalamu eh, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bayan Allah eh, bayan Allah aluman da Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sani fa wannan addinin da muke yin nan wallahi muna yi ne saboda Allah duk abin da ka gana yi na sabani tsakanin mu da dokta ba muna zuwa ne don mu ci mutuncin dokta ba innama addinin musulunci a haƙƙi ne na kowa duk wanda ka ce Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Ka ga abin da ake yi kuma ya saba da abin da ake fari cikin littafi to a guya ka ka bahar da mutane sannan kuma ka gaya mutane a yanda yanda ake magana ko abin da malam yayi wannan ya saba mu shari'a ba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kuma addinin musulunci ba shi da wai wai wai babba ko karami yanzu misali kamar misali idan muna sallah shi da zo karanta wata sura shi ne kuskure ta kaga yaro mai shekara biyar ma zai yi tunasa dai ya tada ni hakkin kowa ne da haka mutane su ganin cewa kamar wa'ancin ana cin mutuncin dokta ana zagin dokta wallahi in kai hakan ba kai ma kanka adalci ba saboda irin wannan irin lafuzar da yan dari yan dari kuke yi kenan cewa ana cin mutuncin a shanun su dokta malami ne mai karantarwa yana daidai yana kuskure wata ranar da ya kuskure amma kaga masalan ne a ce mutum ya yi kuskure kuma a nabba da kai ga kuskuren da kai ga kabin ka sannan kuma kai ma kana su shi su gyara kurakuransu to kaga wannan ke gwada kama ashe ka baka niyan baka niyan karban gaskiya ba kenan a ta'amuruna nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab insha Allah ya ce afala taqilun to ka gani dole ne mutum wannan sallan da da Dr. Idris Abdulaziz hafizahullah yayi gaskiya ya sawa mu sunnan manzo Allah kuma duk wanda ya sallar Dr. Idris dole ne ya koma ya je sake sallah ya biya wannan sallan nan ba shi ba shi da sallah kuma in aka zamna haka nan bayan mutane ga adalci ya musu bayani sun je sun sake sallar su ba to ranar gobe ba duk wannan mutanen na fa dokta ne da ke nauyin laifin fa duk wannan mutanen dokta ne da ke laifin ba su da da ke nauyin wannan laifin ta kawo kuma an yi an baro da na ce da na ce ayyukanka da fidda da kowane kowane aiki a fidda ladan sallah guda ba mutum mutane suka bi dokta sallar ranar to kaga an tuci al'umma yadda dokta ke yadda yadda dokta ke kuskure da malumma masu karantarwa su yi kuskure baya daga musu kafa to asali ba shi ba ne ba daga mai kafa eh ba daga mai kafa addini ba wani addini a ba ai wani ya wuce a mai raddi a ba ba ba a kana duk wani mai ilimi da zai raddi yana yana dama ya raddi to wannan shine muke kira mutane ba mu yadda kuma wani zai ci mutuncin dokta ba ba mu yadda kuma wani zai ci mutuncin mala alkanawi ba to kaga mun yi balancing kaka zo ka ci mutuncin dokta ba za mu yadda ba kaka zo ka ci mutuncin mala kawai ba za mu yadda ba Dr. Idris malamin ahlus sunna ne har yanzu har gobe malamin ahlus sunna ne yanda shi bai sai fidda kai cikin sunna ba kuma kai ma baka saka fishi cikin sunna ba to kaga ya a mutai ma juna adalci wannan abin da malar kallo ya karanto hadisan ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dokta shi ya ce hadisi kawai yake aiki da shi ba shi bashi shi da maganganun magabata to gashi nan maganar hadisin dokta ya sawa ma hadisin in ma za shiga cikin maganar magabata ma dokta ba zai sha ba shakka babu in za shiga cikin maganar magabata dokta ba zai sha ba saboda batun hoto ka ce duk wanda ya ce hoto ya halatta malami ne mai son zuciya to gashi nan wannan kuma zahiri ka gwada ka gwada kaman in dai ba son zuciya dokta ke yi ba to wajibi ne ya zo ya sanar hutuban nan kuskure ya zo a sake sallah wannan shine addini wannan kuma shine abin da ya kamata a ce mu duka mun koya da ni kaina da mala alkarar da dukkan malumma ahlus sunna wal jama'a mutum na daidai kuma yana kuskure duk sa'an da kai kuskure aka aka har da kai wani ga kuskuren da kai shi ka zo ka gyara wallahi cewa ba sani ba cewa ba sai ba rabin ilimi ne imam malik san bai nawa kamar ce bai sani ba to kaga wannan rabin ilimi me yasa ake imtihan makaranta saboda in aka yi imtihan makaranta in kai fail ka san ka dama ma ka san yanzu zaka mai da himma ya kai ka fail so shi wannan abu da muke gaya mutane al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wanda ke cin mutuncin dokta wannan hakki ne na musulunci dole kuma ba kowane abu hakinsa dole ne a ba kowanne hakinsa da haka mutane mu fahimci ba yanda za a yi a ce wai mal alkaru ya zo zamna yana shi mutuncin dokta a yanda dokta ke hawa kan mimbari ya yi raddi ya ma kira malumma da wasu suna gina ba daidai ne to kaga mu bai damu ya yi wannan wallahi ba wanda zai dai wannan cikin ahlus sunna dole ne mutane su fahimci akwai raddi akwai cin mutunci akwai raddi akwai cin mutunci da haka muna kiran al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma su kwantar da hankalin su. addini ake yi duk wanda ya kuma yi da alkhairi wallahi Allah zai sa kamar Allah shi ya sa abin da ke cikin mu. batun addini shine ke gaban mu. ba cewa kaman kai musu kai malami me yasa baya malumman Kano raddi me yasa baya malumman a Kaduna raddi kai ma ka kafa kabara wanda wanda wani malam da kaga yana Kano ya kusto shi kamar raddi ilmiyan kamar da malaka Kano ya bude littafi ya karanta shi kama ka bude littafi ka karanta haka nan kaga an wuce gun wallahi an wuce gun amma shi ka ce wai me yasa ba mu wasu malumman Kano raddi shi ma shi Dr. Idris a me yasa shi Dr. Idris shi bai ma malumman kowa kar bai bai ma bai ma kan shi raddi so shi shi ma alkaran wanda ya ga kaman wanda ya ga kamar ya kuskure dai mai raddi kenan wanda ya kama ya kuskure kai ma zai kafa kamera ka bude littafi ka ce malam wani ya kuskure wuri kaza ga ga hadisin manzo Allah shi kamar raddi shi kenan kawai an gama wurin amma ka yi shi da ilimi ba za ka zo kafa kama ka zo kana cin mutunci ba ba za ka kawo ka zo kana sine ka zo kana sine malumma ba a fidda a fidda abin nan malumma su fita cikin zuciyan bayan Allah ka ga yaro na rubuta wai lalatatun malumma a sunna dan girman Allah yayi a ce yaro yau wanda ba san huskan shi ba wanda ba san musamman shi wurin karatu ba ya je kawo kawai shafi ya kawo hotunan manya-manyan malumin da ake ji da su ya ce wala lalatun malum mahar sunna wallahi ba zan taba ba taba ba zan taba rubuta cewa Dr. Dis in dibiya hoton Dr. Dis in ce lalatun malum mahar sunna ba ba zan taba yi ba ba daidai bane kuma ba ma ba ma promote wannan abin amma inna ma gyara ke nema wallahi gyara ake nema gyara ake nema mu gyara tafiyar ahlus sunna wal jama'a kan mu yadda a lallata da tafiya na ahlus sunna wal jama'a a zaɓi wasu malumma wai rubabbun malumma ne a duk malamin da ya abin da ba daidai ba ka zo ka mai raddi wallahi muna nan muna ji muna nan duk abin da aka yi na alheri za mu yaba za mu yaba za mu yaba amma a zo a fidda a zo a fidda darajar malumma cikin zuciyar bayi a wannan kuma kuskure ne to be honest with you wannan kuskure ne babba so shi ya kata shabab mu ya hankali duk abin da ake yin gana yi ne saboda mu mu fahimci musulunci mu fahimci musulunci akwai abin da ake samun sabanin malumma wannan hakan yana cikin addini akwai abin da ba sabani ciki it's not go zone abin da manzo Allah ya faɗi karara ga ga karara ga shi ya fito ba mai magana kamar da malai ya karanto da hukulli kaulin inda kaulin Muhammad duk wanda da jira kabarin da manzo Allah ya magana to ka gani ashe akwai kuma abin da ana samun sabani wanda bayanin shi bai fito karara ba har daga sallah ana samun sabani har daga sallah kaifiyoyin sallah har daga sallah ana samun sabani akwai malumar su cewa kaman kaje da gwiwanka akwai malumar su cewa kaje da hannunka in da ka sujada wannan duka sabani ne to ka gani ya kata ce mutane mu fanci akwai akwai akwai masar akwai akwai abin nan akwai abin nan fandin da ake samun sabani cikin addini akwai fandin da ba samun sabani duk abin da nasi ya zo karara ba sabani ciki amma abin da nasi bai zo karara ba yana nufin wani abu shi aka zo zamani ga wani abu to wannan ne maluma ke fada ke fada ke fada gurgurun fahimtar su ma kaga wannan duk in aka kore za mu samu muna rudan cikin addini duk wanda ke yin abin da kai ba garin ku ba shi ake yi ba sai ka ce wannan ba musulmi bane ka ce wannan ba malamin kirki bane ka ce wannan kaza kaza kaza ne to wannan matsala ne sosai a al'umma to wannan magana da muke son mu fahimci kaka zo ka iske malami na Kano ya yi wata fatawa ka ce wa wannan fatawar nan ya saba ma fatawan malamin Bauchi so shi wannan fata wannan mutanen ba mutanen kirki bane a wannan ba ba wannan ba addini ba ka ki addini ba ba ka ki addini ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su hadisan bai fitar magana karara ba kamar magana hoto malum masu samu sabani hoton zamanin gana ci kowa su ciki tun da malum masu samu sabani kenan kamar lokacin manzo Allah ai ba ba phone ba kamera wannan duka baban na wannan duka baban na ciki dole malum masu kari juna ilimi wannan ake malum masu kari juna ilimi amma ka zo ka ce wai wannan malama suka ce hoto duk lalatattun maluma ne masu son zuciya ne son kaza kaza ne mun an yi sawa bayi uban wa da manzo Allah su bai sawa ne to kaga wannan ai ba karatu bane <laughs> wannan ba karatu bane kwata kwata so shi mu babban ta tsakanin raddi sannan kuma babban ta tsakanin karatu akwai raddi akwai karatu yawwa ba kowane lokaci na ake zuwa ya raddi ba kuma malamin da zaka mai raddi ma kamar kamar raddi cikin kyakkyawan lamari amma ka zo ka hau mimbari ka ka wani yayi magana wanda bai kai bai magana a mai da maluma kaman kaman shanu kaman kashin kaji wannan kuma ba daidai bane bayan Allah wallahi ba daidai bane da malumman ahlus sunna tun daga na sama har na kasa to the last point wallahi wurin suna da daraja kuma mutanen da yake suna daidai ko suna kuskure suna daidai suna kuskure ba mu ce ba sa kuskure ba suna daidai suna kuskure in sun yi kuskure ma cikin karatu da musu radda musu cikin ilimi sannan kuma sun kuskure cikin rayuwarsu in ga musu in musu raddi na musu raddi cikin ilimi cikin nasuwa amma a hawa gura wayannan duka malam wayannan duka wai ma malami a ce wai ana cewa wai wai ana cewa malami a shine limamin ahlus sunna wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wallahi ba daidai bane wallahi ba daidai bane wannan kuma ya kata mutane su yi muna bambanta tsakanin a wayannan lafuzan da ake yi ba shi wa ana yi su mutane wannan lafuzan ba shi wa ba shi wa rayu wannan irin wannan lafiza da malaman da yake muna kaddara su kuma malaman da yake muna muna mutunta su kuma su ne wanda suka askaka muna rayuwa kuma muka san addinin musulunci to ko da sun samu zamiya addu'a ram dinga musu wannan shine abin da muke gaya bayan Allah wannan shine abin da muke nabbahar da mutane mutane mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba addini ya ba manzo Allah addini kuma manzo Allah ne kawai duk abin da ya zama addini kuma bayan manzo Allah duk abin da wani ya kawo ta kawo na hujja masalan mu da yan bid'a kenan to kaga yau kuma ahlus sunna mafi yawan wayan su muna kuma kamar yan bid'a shi ga mutum na yin abu ya san abin ya sawa sunna amma kuma ya dage ya dage san bai yadda ba kuma a ce bai ga gaskiya kikar ba muna kallon malumma da yawa idan suna da wani fatawa jiya daga ba su zo su janye wannan fatawan suna nan da yawa kamar jashak jafar da Allah ji kanshi a wannan tafsiri ya ce fata wanda na jiya kuskure ne ga wannan fatawa shi ne mafi alheri. wannan shi ke gwada malam shi ke gwada mutum na yi saboda Allah ba shi ke gaban shi ba al'umma ke gaban shi to kaga lokacin da mutum ka fanci kuskuren ka shi ka da wannan wurin ya ka dawo ka zo ga mutane wannan abin da na faɗi jiya kuskure ne wannan shi ne daidai wannan shi ne daidai da haka al'umma mu sani addinin musulunci yana da ka'idodi ka'idodin na ko dole a ce mutum ka bi shi ko ya kake ba shi da kai babba ne ko yaro ne manya-manyan malumma da suka rike mun suka rike wannan tafiyan kan ka'idodin suka bi har suka bar duniya to dole kuma mabiya kuma za su zo baya kuma su ma kan ka'idodin za su doki wannan ka'idodin dole su ma su bi wannan ka'idodin wannan shi ne maganar tafiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi da abin da ya karkace guna abin nan na shek na dawo to ban san abubuwan da ka wannan ba amma kamar yadda na rinka faɗi wato a dinga jini da wasu suna kokari da kan topic ana bin gaskiya ne malam eh ka gane aji wancan nasun ba sa da ma tunda ka na na kura. eh kada ka bashi amsa in ma me ma ya ga damar ya je ya ta faɗi amma mu dai za mu zo mu haska wa al'umma Allah ya kyauta ga wani nan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Allah ku dan bari saboda time in tashi yayi. Mu dan tashi haka. Assalamu alaikum. ta ga lau. Na'am sheki ya na'am. Ina jin kai ne na ƙarshe. To, a ga lau abin da yake da akwai kaman da na fara faɗa da zo. Hmm. Wato, da za mu sake zuciya hmm. mu duba mu ga girman addini samar girman kowa samar girman komai to da ba za mu ringa samun damuwa na farko da an mana gyara akan lamarin addini ba hmm. na biyu kuma ba za mu ringa mabiyan ba su ringa samun tashin hankali hmm. don an ce ga gyara ba wannan gyara cin in mutum zai naka shi ne da sai naka su zuwa ilmance ya kuma yi raddi akan dukkan wani abu da aka kawo shi ma ilmanci amma sai ga wai a ce maka wai abu ne na burgewa wai a ce maka mutum ya yi zagi ya kunduma a shan wanda a comment section sannan kuma sai a ce ya yi abin da ya dace na bada difa'i wanda ake malamin sani wannan wannan bala'i ne a cikin da'awun suna ba wai na kaɗan ba wallahi babba wanda kuma gaskiya ina ya fahimta na ba daidai ba ne wasu malaman sunna su ja baki su yi shuru da abin da dauka mana duk wanda ya da cewa zai shiga saha ta da'awa hmm. to batun wai yana da wani dalilin da yasa ba za a zage shi ba ko ba za a kushe shi ba ko ba za a faɗa wani magana ya faɗa faɗa a masa in dai bai shirya ba wannan mutum ya haƙura baya da haliya na shiga sahar da'awa ya zauna kawai a cikin jumlar mabiya hmm. wanda za a faɗa magana su ce samina wa gana ko su yi ba yi wa kawunansu amma mutum cewa a bar wannan abin da yake neman ya zama mana wani fitina hmm. a cikin awon suna, ya ci gaba da wanzuwa kawai saboda kai ba ka son a ci mutuncin ka ba ka son a zage ka ba ka son a kushe ka to ba ka da bukatan gaskiya ka zo ka tara mutane ba kana musu dawa maganar gaskiya dole ne duk wani mai da'awa ya zama mai haƙuri hmm. dole ya zama mai haƙuri dole ya zama mai kaddamar da maslaha ta addini akan maslahan kansa hmm. ba sahabban mahaifi sallallahu alaihi wasallam sukan aje mutuncinsu a bakin kofan gidansu ne kafin su fita waje so duk cin mutuncinsu za ka yi ba abin da ya dame su amma da za ka taɓa addini to nan ne za ka san cewa suna da wani damuwa da kuma shi ma Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan hmm. wala tujadilu ala alkitabi illa billati hiya ahsan can shi ma so malam gaskiya malama na sunna ya kamata mu farka kafin wani abu na bala'i ya zo tarar da mu wallahi ba mu shirya musu akaramka Allah Allah ya saka da alkhairi wato kamar yanda wato ka sani na sani ko kowa ya sani cikin masu hankali wato duk mutumin da kaga an zo an karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karanto kuma an karanto cikin littattafai ne kuma an danna malaminsa ko an sa malaminsa sannan ya ƙi yayi bayani akai kaga ya koma can gefe wannan kwata-kwata ba addini ne a gabansa ba shi ba manzon Allah ne ya dame shi ba kawai malaminsa ne ya dame shi tunda yanzu kamar yanzu yana ganin ba zai iya zaɓaɗɗe ba tsakanin malaminsa da manzon Allah sai kuma ya koma yana rara gefe kaga wannan ai bala'i ne ba addini ba kenan kamar yadda wannan hadari shige a kaddara kawai eh kana da wani abu ne daban to shi ma in mun ga dama ne sai mu ce ma to fara yin magana akan topic din nan malaminka ya saba manzon Allah ko manzon Allah ya bi sai ka faɗi ra'ayinka to sai mun ga dama ne shi ma in ka kawo wani abu daban in mun ga dama mu ce za mu saurara in mun ga dama mu ce a'a ga topic ɗinmu wato ka duba ka ga wannan bawan Allah ko kunya bai ji ba wai har da cewa wai ni ai illa ta kenan wai sai in ce abin da wai nake so a faɗi za a faɗi ni na isa wato yanda yan bid'a suke yi idan mun ce kasu ba eh a'a na in mun ce su bakkan wannan kada su bakkan topic sai su ce wai ai muna wai sawa wai su faɗi wani abu ne amma kaga yanzu abubuwan da kaya ba sa topic sosai kaga ai ba su ne a topic din mu ba Allah ya sa mu dace shek ba su da alaka ko ta nesa da topic shek nan kaga wannan yana kaga yana tozartar da malaminsa ne yana tozartar da kansa yana tozartar da suna don irin waɗannan gurɓatattun ku ringa raɓar sunna ma kuna da auku ahli sunna ne wallahi aibu ne ga tafiyar sunna eh, kana ji malam Allah ya kyauta shek kana ji malam eh shek nan ga wani malami nan yana ta kira ban sani ba haka eh dan ya zama to shine ai na karshe Allah ya saka da alkhairi Allah ya shirye su eh ga wani nan eh ga wani malami nan na ga yana ta kira tun dazu shi yasa wannan bai dace ba Eh, bai dace wa kai kawai abin da ke gabanka kawai malaminka kai ba manzan Allah ba assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya gida ya wajen alhamdulillah shakka alkanawi Allah saka da alheri amin amin Allah ya saka da alheri wannan baba gana mustapha ne daga suleja to malam baba gana mustapha sanna zuwa sanna sanna ina so farko in yaba muku allah ya saka muku da alheri na biyu kuma ina so in yi tsarkake abu biyu na farko godiya ga allah akwai wata bariya wanda da ana cutar da sunna wanda yanzu bariyan nan ta rushe shine a yi wa mutum raddi a ce kar wani ɗalibi ya sa baki sai dai a bar malamai so su yi tsakaninsu ko da an ga laifi kun ga laifi ba za a yi magana ba sai dai ku bari wai malamai su yi tsakaninsu to haka ana cutar da sunna domin irin wannan raddi na malamin mu, doktor ba kowa ne zai yi mar irin nashi raddi ba a ce an zagi mutane an ce shashasha wawa ba kowa ne zai yi irin wannan radin ba to wannan bariyan yanzu an riga an rusa shi alhamdulillah na biyu kuma abin da ya sa babban abin da ya sa ni a gani na ɗaliban doktor suke fita suke irin wa'annan maganganu suke cewa ai shi malam an taɓa yin irin wannan kai ne alkanawi baka fahimta ba kana neman ina aka yi irin wannan raddi a da har wani malamin su ko kuma ɗalibin doktor ya kawo mutane malamai goma sun yi wa juna raddi amma duka ba wanda aka ci mutuncin juna kawai da ya ce ya yi ni ban ga ilimi a sham ba ban ga kaza ba irin wannan kuwa ba sha sha sha ba zagi ba ne yana da kyau <laughs> Na'am na'am ina jin kamala. Wato malam wallahi ban fi son eh akaram kallahu ban fi son gaskiya bana so wani ya je can ya zauna yayi shirman sa kuma sannan a zo ana hakaito shirman anan ba. In mutum yana da abin da zai faɗi ai ina sa number waya. Shi yasa wala bana bibiya. Eh bana bibiya kuma da muke saurara ma ba ma wani abin nan natsuwa ko kuma a ce ya shirya a karatu. Allah zai saka mar da alheri in dai yi da niyya mai kyau amma ba haka ake yin raddi ba to na ƙarshe a kan ainihin wannan hadisi na abdullahi bin Amur bin as ni a gani na doktor ba komai ne ya sa bai son karban gyara ba domin allah ya sa allah ya nuna cewa a sanadin ga kuskure hadisi ne na abdullahi bin Amur ya ce na babansa ne kaga sanadin ne an samu kuskure fahimtar matani kuma fahimtar matani kuma ya je a karan kallawo ina ganin malam afwan eh malam ka sauka da kan topic ina ganin baka wannan bane wannan kai ne na ƙarshe da Allah saboda mutane assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wadawa muke magana kana magana da Aminu Shaibu Dakata to mala aminu shu'aibu ne to aka da muka wa Allah ya saka da alkhairi bisa ga wannan kokari da ake yi kuma Allah kuma amin su amin aka da muka ina so zan dan ba da shawara ta kuma ce yan nasiha takaitacciya idan za a sa lemun hakan a da kalla. to wallahi malam aminu Allah ya saka mu alkhairi amma irin ko shawara ne da ka biyo mu ta ƙasa yanzu magana karatu kai eh to akar makalla ai akwai dan takaitaccen abun da nake so in fada in za a sale mu akar ba to amma to ko kuma ko da tun da ba ina jin ka akar makalla eh in dai da zai yi saboda kada mu dan sauka da kan topic din to to shikenan akar ba insha Allah kila eh nan da kamar minti 20 in kai kira Allah yadda za ta shiga sai ka wannan to yan uwa a gurguje amin Allah ya saka da alkhairi yan uwa a gurguje wannan zaman yanzu ne muka kawo ƙarshen sa da dukkanin mai neman gaskiya da dukkanin mai tsoron Allah da dukkanin ahli sunna na gaskiya ba na da'awa ba ba na surutu ba ba na ihu ba ba na faɗi a baki ba ya san cewa duk wanda ya bi sallah a bayan datta wannan juma'a ba shi da sallah bisa abin da muka karanto na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda abin da ya rage wanda kima datta zai ƙara shine ya fito ya gaya wa al'umma matsayarsu game da sallar da suka yi a bayansa waccan juma'a ya ce su yi azahar a maimakon wannan dan na farko bai yi hutuba ba gaba ɗaya bayanin ya yi da hausa kuma wannan yinsa ma kamar akwai illa kamar datta yana nuna wa al'umma yakan yi surutu na awoyi ko a'a ko cin mutunci ne ni ban sani ba dan ban saurara ba na waɗansu na awoyi amma duk zazzabinsa ba zai tashi ba sai ya zo yin khutuba yana farawa yayi muƙaddima sai ciwon sai tashi to kaga irin wannan su karan kansa aibu ne irin wa'annan abebaɗan a ringa gani a tare da datta sannan da ya fara kuma bai yi khutubar ba ya yayi sai ya katse a maimakon datta mun sallama cewa larura ce yanzu to shi yanzu ya matsa amma tunda ba a yi khutuba bai ce wa wani ya zo ya yi khutuba tunda ya san wajibi ce dole ne sharaɗi ce cikin sallar juma'a din nan amma bai faɗi ba kawai sai ce a tada sallah kaga an yi sallah babu khutuba duk kuma wanda ya sallar juma'a babu khutuba ba shi da sallah dan ba haka manzon Allah yayi ba manzon Allah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wannan shine magana gaskiya ita ce magana ta doron ilimi amma fitowa a korara gefe ko kaza wannan kuma kamar yana zubar da mutuncin malami ne wannan yana zubar da saboda jama'a suna da hankali in an ba da ansa sun sani in an yi kewaye kewaye sun sani in an yi rufa rufa sun sani suna da kwakwalwa sannan kuma a ƙarshe nasihar da nake ga ɗaliban dakta tunda dakta yana tsammanin ku ne kuke zuwa kuke kwamen shi yasa yake ta comment ma ya ishe mu gaskiya wannan aibu ne wannan kalmar ta fito daga malamin sunna kuma wannan aibu ne yin wannan comment na zage-zage ya fito daga ɗaliban sunna da abin da muka so dakta mu ji ya ce shi ne in suka je suna wannan abin ku yi kira tun da suna sa number waya ku titsiye su da ilimin da na baku har kuka gane Ku kasancewa cewa shubaha suke kawa ku je ku warware wannan shine abin da muka so mu ji tunda harka ake ta ma eh, ta ta wannan ta karatu amma dakta ya ce wai kwamen ma ya ishe mu kuma zage-zage ake kamar yanzu dakta yana tunkuɗo su ne su zo su ta zagin mu a kwamen to mu ba ma duba ma comment ɗin kuma ba ma ruɗuwa da kwamen dan ni ina ƙara faɗi duk wanda kaga yana duba kwamen lokacin da yake yin karatu to tabbas ya buɗe wa kansa ƙofar rashin ikhlasi ya buɗe wa ƙofarsa ya buɗe wa kansa ƙofar rashin ikhlasi wallahi don dole sai shaidan ya sa masa in ya ji ana zaginsa da yawa ƙila sai ya rage in kuma ya ga wa'yansu suna ziga shi ƙila sai ya ƙara kaga bai dubi Allah ba ƴan kwamin yake dubawa shi yasa wala irin waɗannan abubuwan in dakta yana faɗi ina mamaki wallahi saboda ni dai ba zan faɗe su ba wani ko followers ko waɗansu masu bibiya ko masu kwamin wannan duk shara ne Duba Allah kawai tsarkace zuciyarka faɗi gaskiya abin da kai imani da shi kawai ka wuce wajen wani ya karɓa wani bai karɓa ba wani ya yi kwamen wani bai yi kwamen ba wani ya zage ka wani bai zage ka ba in me shi ya haifi ya bugu amma dakta ya tabbatar ɗalibansa ne suke zuwa kwami suke zagi ka wannan bai kamata ba a tafiyar sunna kuma wallahi ba na dubawa in kuma shekarar dubu kuna kwamen wallahi ba dubawa nake ba kawai ni karatu na na sa a gaba shine in mutum ya kai ya zo ya bugu sannan kuma waɗanda suke zuwa suke cakowa kowa ne ko an ce kaza a can da Allah ku daina kamun wani jahili ba zai je ya wawancin sa ni ban je na kalla ba ko ku zo nan ku ringa hakaito min abin da yace to idan zan je in kalli wani jahili ko wani wawa yana shirme to kenan in daina sa number waya mana to me amfanin sa number wayar na sa number waya ne dan me shi ya kira ya titsiye ni mu tattauna mu naƙasha ne masa tsirara ku gani ashe ba za su iya ba kuma kaga a nuna kamun nan wala shirme ne Allah ya sa mu dace dan nake ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi